To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu sauraro mu kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulin Aminin. Yau wata yau uh, second uh, uh second uh, June astagfirullah second January 2023 uh, kenan yau second yau wata na eh, kwana na biyu kenan a cikin watan January 2022 muna tare da Sheikh Sharif Abdulbasit. Sheikh Sharif Abdulbasit na gani akan wannan feji ba bakonmu ba ne. Babban malami eh, a cikin almajiran Sheikh Abdul Jabbar kenan wanda kwanakin baya muka yi zama da shi akan wannan kadiya na Sheikh Abdul Jabbar shi sa ba sabon mutum ko sabon abu muka ɗauko ba lokacin da ake cikin gwagwarmayan nan shekara da shekarun baya ina ganin shekara ɗaya da rabin baya abdul Abdulbasit yana cikin mallumman da muka gayyata suka participate a cikin wannan kadiya na malaminsa Sheikh Abdul To, yanzu ina gani ba wani karatu ko kuma wani abu ne za muka ɗauko ko za mu yi ba. Abinda Eh, Sheikh Abdul Basit zai tattauna a yanzu shine kamar kan da muka bawa kowa dama to ga adalci suma ya kamata suma na gidan suma a ba su dama to shi muka dubi wa ya cancanci ya yi magana akan wannan kadiya saboda za a iya samu manyan mutane amma shin sun san kan da aka fara sun san kan da aka kare daban da kuma za a iya samu wani da shi ma yana bibiyan kamar kanda malluman ɗarika da malluman izala su ma suke bibiyan wannan karatun shak abdul-jabbar da ya faru shi jama'a a alhamdulillah shak abdul-basit yana tare da mu amma kan haka kuma mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti kaɗan za mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti kaɗan mu sake dawowa insha يا رسول الله يا خير البشر في الدارين يا ملجع القصاد يا موت للكدر يا غياثي يا ملجع رشادا وصلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر وغيوثا حاطلات تحينا يا رسول الله إنا كلنا نبتغي الإرفان منكم والنظر يا رسول الله فارحمنا كل وقرة يا رسول الله فاحذرني لدى قد روحي قبل تضميد البصر يا رسول الله محمود له فيك شوق أو روح فيه استمر اطئي ما في الورى قد أمه بوداد حوله حبا ذكر أنت سر الجود والجود بكم قد على فوق العلا حتى استقر هو عليك الله صلى دائما ما شدا شاد لدى وقت السحر وعلى To, jama'a alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a masu mu kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah jama'a muna tare da Shak Sharif Abdulbasit a ɗaya daga cikin almajiran Shak Abdul-Jabbar. Wannan kamar kanda muka ba wa kowa dama kamun a shigo cikin karatu. Kanda aka ba wa kowa dama cewa akan hukuncin game da hukuncin da aka zartar wa Shak Abdul-Jabbar a kotu na Kano da kowa ya zo ya kawo nashi to alhamdulillahi kan wannan za a zauna da shi Shak Sharif Abdul-Basit mu tattauna mu ji me suka gani 'yan asabul kafi saboda a yau za a iya bi mana a ji wasu kalamu a bakinsu wala Allah da zai amfanar da jama'a ko kuma a'a a me su ma suka gani domin dole shi ka ba wa mutum dama sa'an nan ka ji maganan bakinsa kuma ba abin da magana baya solved din su ma ta ɓangaren su me suka gani akan wannan hukunci da aka zantar kamar kanda aka muka ba wa 'yan 'yan eh, ɗarika dama suka zo muka ji nasu ta bakinsu muka kuma ba wa mulumma na eh, izala dama suka muka ji na bakinsu kamar kanda muka ba wa mulumma na shi'a suka zo akan wannan topic guda-guda muka ji ta bakinsu haka kuma muka ba wa mulumma na kadiriya dama su ma muka ji ta bakinsu to wannan magana ta ƙarshe da zan yi in na ce za mu zaka mun ba wa mallumma na ashabul kafi dama yau malam abdul eh, basit zai bambanta mana saboda ya taba mana shekarun baya shin akwai bambanci tsakanin 'yan ashabul kafi da 'yan kadiriya ko dai a'a duka matafiyansu ɗaya saboda abin da sanin mai wannan tambaya in kana duban comment kuma kana duban wasu maganganun da suke yi ya kamata a ba su amsa ga abin da suke faɗa saboda muna iya ganin wasu shekaga wai ana iya sakin baki wannan nasan kuskure nasan san malam abdulbasit ma ba zai so haka ba nasan zai sawata ko kuma a'a me ake nufi shekaga wasu suna sakin baki akan kan wannan kadiya da ta faru shega suna sakin baki akan ma'aifi na shak uh, abdul jabbar amma shi ana yabon shak abdul jabbar shin hankali yana ɗauka ka zo ka yi sakin baki akan ma'aifin shi da kuma akidar ma'aifin shi amma shi kana yabon shi wasu kuma shi kaga a'a suna yabon ma'aifin shi amma suna sakin baki akan shi shak abdul jabbar suna yabon ma'aifin shi kuma suna sakin baki akan Sheikh Abdul Jabbar shi kuma aka samu wasu kaga suna yabon duka suna yabon ma'aifinsa kuma suna yabon shi to kaga a nan mun nemi shehi zai yi magana a tanan saboda gaskiya muna ganin irin haka ababa haka a kan yanan gizo to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Sheikh sharif Basit. shak agunka ba, ba mu jinka magananka baya fitowa fitowa shek eh, yanzu ya fara a mute cire mute kuma eh bismillah Eh yanzu ana jinka. yanzu muna jin ka kana ji na sarki zaki aha yanzu muna jin ka very good yanzu muna jin ka masha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah samii'il alim من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه در الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين masu kallonmu da saurarinmu ina yi muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu bil'akasi mai gabatar da jagorantar da wannan shiri a wannan tasha mai albarka ta rasulul amin ina wajen da jinjina da godiya da fatan alkhairi da sallama ta addinin islama zuwa ga mai gabatarwa ina ce da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ahlan wa marhaban bik muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana ta litinin wanda ya zama biyu ga watan Januwari ma'ana watan ɗai miladiyar annabin Allah kuma ruhin Allah annabi Isa alaihi salam tana da shekara dubu biyu da ashirin da uku. A wannan munasaba mai albarka a wannan shiri da aka yi wa take da mahanga ko kuma matsayar ɗaliban wannan makaranta ta mujammari na ashabul kahfi wa raqimi akan wannan dambarwa ta maulana amirul wa'idina الشيخ الدكتور عبد الجباري حفظه الله ورعاه da kuma a ta wace fuska ɗaliban wannan makaranta mai albarka suke kallon wannan ƙabiya tun daga mawarta har zuwa kawo yanki hukuncin da aka yi da abin da suka kira a kotun addinin musulunci. To, kafin shiga sarki zaki ya yi tambaya akan shin ‘yan ashabul kafi da ‘yan ƙadiriya suna da bambanci ko ba su da. To ina iya cewa, insha Allahu, a cikin abin da zan fara gabatarwa na farko a shimfiɗa ta farko, za duk wanda yake neman amsar wannan tambaya zai samu a cikin abin da zan gabatar a takaice. Duba kada na fita daga cikin maudu'in da za mu tattauna. duk da mun zo a makare maimakon karfe takwas da rabi mun kai karfe tara da minti hudu yanzu nan ko kafin ya zama kada mu fita daga maudu'i mai tarkizi a kan abin da aka sanarwa al'umma za a tattauna a kansa kuma za a ji me matsayarmu wani irin kallo muke yi wa wannan dambarwa ta malam abdul jabbari hafizahullah to abu na farko da za mu fara mai da hankali a kansa shine mu dube bi'a da al'ummar da ƙasa ko da gurin waɗanne kalar mutane Allah ya tayar da malam Abdul Jabbar waɗanne kalar mutane a a ƙasa ko a bi'ar da malam sarki ya tashi ƙasa ce eh, ma'ana jihar kano jiha ce wadda a arewacin najeriya kai ba arewacin najeriya ba a afirka ta yamma babu wata ƙasa ba wata jiha da ta ciri tutar ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda jihar Kano suka ciri tuta a fagen ƙaunar manzon Allah. Me yasa na ce haka? A ginin jihar ne tun asali a haka. Idan muka duba bijiman malaman musulunci da suka zo a jihar Kano da kuma yadda suka a aza bin ginin jihar Kano shine sun aza ginin ta da ganin girma da alƙadari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ne da ƙauna ta musamman da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko a irin wannan bi'a anan Allah ya tashi mulana annabi wa'idina a gida wanda yake shahurin gida ma'arufin gida wanda yake a Najeriya yana ɗaya daga cikin gidaddaji guda uku na ilimi waɗanda suka hidimta wa ilimi suka hidimta wa addini suka hidimta wa sunnar manzon Allah a Najeriya. A wannan guri Allah ya ta yadda Maulana Hanibul Wahidi. Me yasa na faɗi wannan? Me nake son na nuna wa masu bibiyar mu da sauraron? Wannan ƙaziyar da ake ta yaya ta cewa malam sarki ya zagi manzon Allah wal iyadu asha huwa malam ya zagi malam ya yi kalaman katanci wa annabi malam ya saki baki a janibin annabi da irin waɗannan kalimomi masu muni waɗanda ake jingina wa shafsiyar maulana a nebulwayi ana tuhumarsa da taɓa mutuncin maza Allah To wannan yasa na fara shimfiɗa a kan dibe a wace irin al'umma Maulana Aminu Wa'idi ne ya taso. Maulana Aminu Wa'idi ne ya taso a al'ummar da ta daga tuta a ƙaunar manzon Allah su ne jihar Kano. Wanda mu tsaya a arewacin Najeriya kaɗai. Kowa ya shaidi al'ummar jihar Kano da cewa masoyan manzon Allah ne na hakika. Domin mu'amalarsu zartukansu aikinsu ta kai gaba ɗaya a jihar kano ba wani gida ɗaya da babu ma'arbata da la'ilul khairati da la'ilul khairati wannan na imamul juzuli irin yadda imamul juzuli ya dinga gaggaba ma manzon Allah salati za ka ga a ka suka haddace shi a cikin ƙwalluwar kansu sun haddace gaba ɗaya saboda tsabar kaunar annabi sallallahu alaihi sallam ta kai duk wani da ya yi fice a wurin ƙaunar annabi ko babin kasida ko babin hidimtawa na nagawiya za ka ga ya fito a garin jihar Kano. Me yasa na faɗi wannan? To mu tarkizi a kan mu auna a kan wannan jihar da ba ƙaunar Amirul Wa'idi ne ya taso. A nan Allah ya tayar da shi a gidan Kabara, a Darul anguwar da ake cewa anguwar kabar a gidan babban bijimi ne babban bijimi da ya me ake cewa da ya karar da rayuwarsa da lokacinsa wurin hidinta wa manzan Allah da halarar shi ne maulana a shefa Muhammadu Nasiruddin al-Kabari al-Fodawi al-Kadiri. Shi Muhammadu Nasir ya karar da rayuwarsa da zarfinsa a gurin hidimtawa to ban zo magana a kansa ita ce gaba ta ne me yasa na kawo cewa mu dubi al'ummar da malam sarki ya taso a cikinta dalilin da yasa na faɗa haka malam sarki sarki zaki ne a waɗannan kalamai da aka daddatso a cikin karatukan malam waɗanda malam ya faɗi waɗannan kalamai ne a gurin ƙoƙarin kore wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani datti ko wani aiki wanda a aikin akwai tawaya a halara ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wannan kalmar ko wannan hadisin da aka jingina wa manzan Allah akwai tawayi janabin manzan Allah to a irin tarbiyyar da Maulana Aminu Ba'idi ne ya tsotsa daga gurin mahaifinsa da tatacciyar kunanin madarar ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi sallam da ya tsotsa daga hantsar mahaifinsa da kuma tatacciyar kunanin madarar ƙaunar manzon Allah da ya koya ya buɗe ido ya gani ana yi a jihar Kano ya tashi da zafi da haɓasa na ƙoƙarin kare janabin manzon Allah waɗannan kalmomi da aka ɗauka aka mayar da su sama ƙasa a gudun ƙoƙarin korewa manzan Allah aka juyar da sama ƙasa aka ce shi yake gaya wa manzan shi yake gaya wa manzan Allah waɗannan kalamai to ma'auna daga cikin waɗannan kalamai akwai kalaman da suka gaso mafi yawa mafi ƙaramci akwai wanda malam sarki ya faɗe shi tsawon shekara biyu shekara biyu a karatun da malam ya faɗi magana a tsawon shekara biyu duka ba wanda ya gano malam sarki ya zagi magana. a irin yadda kankano ta tara gurguzon masoya magana a tsawon shekara biyu da malam ya yi karatun ba wani mahaluki da ya gano malam ya zagi manzan Allah sai da aka zo wannan kadiya da aka haɗu a bayan shekara biyu sannan aka gano malam sarki ya zagi annaba a karatun da ya yi shi shekara biyu da suka wuce wannan ya isa ya nuna wa mai hankali da mai saurare da wanda gaskiya ce gabansa kuma Allah ne gabansa cewa akwai lauje cikin naɗi. Idan ya zama a yanda Kano ta cire tutar ƙaunar annabi, Malam Sanki zai zagi annabi, wanda mun sani ba wata jiha a Najeriya da za iya taɓa ko incina alƙadarin annabi a ji gari ya hargitse irin jihar Kano. To ya zama ya zagi annabi shekara biyu da suka wuce, sai da aka zo wannan Eh, da Allah ya rubuta wa tambarin taɗewa ya datso maganar sannan aka gane ya zagi annai. Shai ya kuri ina zuwa. Zan yi wanda ya aka ce ya zagi maganar na. Ka yi magana mai muhimmanci sosai amma ka yi mana shi a dunkule. Ya kuri ina zuwa. Wallahi magananka tana da muhimmanci. Ka ce Shek Abdul Jabbar bi ma'ana Malam Sarki ya yi maganan sama da shekara biyu wani lokaci da ya magana nan ba wanda ya motsa ba wanda ya ce ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam shaida wani abu ya taso wani abu ya taso ne sannan aka je aka ɗauko wannan magana aka ce ya zagi annabi shi ne gaɓar da za mu zo a kanta ai ban taƙaice jawabin ba ai gaba ɗai kunanin karatunmu da jawabinmu ne a kan wannan gaɓar ne na gode. Me haifar da karatun da aka yi shekara biyu da suka wuce aka ɗauko shi aka zo da shi domin ana son a cimma wata bukata ta kai da kai. Ya hajjatan fi nafsi ya kuma ba. Saboda wani a cikin da ake son a cimma, saboda wani ra'ayin riƙau da wani kullaci sai ya zama an rasa ta wace fuska za a fito sai aka koma aka ɗauko abin da aka faɗa a shekara biyu da suka wuce. Wanda duka al'ummar Kano a yadda suke masoya manzon Allah sun yadda kare janabin annabi ake yi. To wannan abin farko kenan da ya kamata masu saurare su tuna shi a cikin zakirarsu a jawaban da zan gabatar da. kowa ya san jami'a. mu tafi gaba ta biyu gaba ta biyu waye mahaifin maulana aminu wahid mahaifin maulana aminu wahid ne wani bijimin malami wani bijimin waliyin Allah wanda zan iya cewa a arewacin Najeriya kakan ba mu ɗebe wa kowa hula ba ba wani malami da ya hidimta wa manzan Allah ya yaɗa da'awa da ƙaunar manzan Allah irin yadda malam Nasiru Kabara ya yaɗa ƙaunar manzan Allah wanda ta kai shi Nasiru Kabara saboda tsantsar tsabar ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya zama idan ka koma a rayuwarsa gaba ɗaya za ka ga yana wassala risala muhammadiyya saboda sabon ƙaunar ya ishe mu buga misali saboda tsantsan yadda maulata shefa nasir kabar yake ƙaunar manzon Allah za ka koma ka ga a ƙasidunsa za ka ga irin yadda yake yabon manzon wane ne manzon Allah a gurin mahaifin malam Abdul Jabbar wane ne manzan Allah a gurin wanda malam abdul wanda ya zukunna ya haifi malam abdul jabbari za ka ga idan ka ɗauke ƙasidarsa ta larabci ya rubuta baituka dubu alfiyatu siya baiti ɗai ɗai ɗai har baiti dubu babu komai cikin baituka face kan bama da caccaba alƙadarin manzo baiti dubu wanda maulana aminu wa'izi ne ya zo ya sharhanci wannan littafi na baitika dubu da mahaifinsa ya yi na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ɗauke kasidarsa wanda yake nuna irin yadda yake jin annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa zaka ji a kasidarsa da yake cewa ya rasulullahi huzbiyadi wata da rikali fa'anta abi daga ciki yake faɗa yake cewa adda'i anni walidukum fa asatal maula muntasili yace rubbama biki idza zukira lafzatun kafin fil ya ce da yawa ni na so kabara nake fashewa da kuka kamar jinjiri ɗan yayi me ya faru yace iza zukirat lafzatan ta'allika fil kutub idan na tuna wani lafazi wanda a lafazin ko na ji an ambaci wani lafazi wanda lafazin yana nufin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai a kama sunan annabi lafazi wanda lafazin yana nufin manzan Allah idan aka faɗe shi ya ce zan fashe da kuka ina wusa kuka kamar jinjiri ɗani a ƙasidarsa ta larabci idan muka ɗauki ƙasidarsa ta hausa za mu ga yana faɗa yana cewa begin muhammadu ya cika min zuciya a cikinta ba sauran muhallin ko ɗaya wallahi garwashin biɗar sado da shi ya ƙone sassan zuciya wa yoniya na so kaɗa kamar ido ga makauniya na so na je yi gare ka ko da so ɗaya na so ziyara gani ba ni da fiffike a kan in gano soyin zuciya ya tafi ya tafi yake cewa a cikin mafarki in na samu sai na ce Allahu Akbar mm, mm, mm, wa yoniya to a wannan ƙasidar sa manzan yabo manzon Allah wa yake yi wa manzan Allah waɗannan baituka wanda ya zukunna ya haife maulana amirul wa'izina malam abdul jabbar shine shehu muhammad nasir me yasa na idan zan iya cewa alhamdulillah idan za a iya takama na zai iya alfahari da mahaifinsa a fagen ƙaunar manzan Allah. To malam sarki, malam Abdul Jabbar ya isa ya yi alfahari da mahaifinsa a fagen ƙaunar manzan Allah. Domin na faɗa ban ɗebe wa kowa hula ba a arewacin Najeriya. Ba wani malami da ya hidinta na rana ba wuya irin mahaifin malam Abdul Jabbar. shi yasa zan ce alhamdulillahi mun kadirawa mun kadirawa idan ana alfahari ko ana gadon kaunar manzan Allah to mun gadi kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin mu mun muka sha kunanin kaunar manzan Allah ta tacciyarta daga hansa me yasa nayi wannan shirye wannan dattijon kirki shi malam nasir kamfani shi ne mahaifin malam abdul jabbar kuma shi ne ya naɗa malam abdul jabbar a matsayin amirul wa'izina amirul wa'izina shi ne malam shi ne malam amirul jaishi ya yadda ya bashi izini mu kan cewa ka tafi ka yi magana da yawuna duk abin da ka faɗa ni na faɗa a kan cikin 'ya'yan malam aminu janshi yana ɗai daga cikin ɗaiɗaikun 'ya'yan malam talatin yana ɗaiɗaikun da malam aminu janshi ya yadda ya naɗa masa rawani ya wakilce shi a wurare mabambanta Najeriya da wajen Najeriya da ƙasar Larabawa. To a nan, me muke son Mun alhamdulillah, mun yadda cewa Shehu Malam ta bara waliyin Allah. Kuma mun yadda cewa yana ɗaya daga cikin kuɗubai waɗanda ya kai matakin da ya bar mazaizai baya da yawa ya tsere musu asa. To me yake haska mai? A ɗan malam shi ne malam ya naɗa shi a matsayin shugaban masu wa'azi. Me yasa? Domin malam ya duba irin firansa da irin hangin sa da abin da Allah ya haska ma malam da abin da Allah ya haska ma Maulana Aminu Janshi ya yadda ya dinga gabatar da shi ga ababen da bai gabatar da wani sa a kansu wannan shimfiɗa ta biyu kenan a kan eh, Maulana Aminu Janshi akwai dalilan da ya sa na yi wannan shimfiɗa eh. guda biyu. Eh, kamun mu shiga shimfiɗa ta uku. a cikin maganganun kamun mu shiga shimfiɗa ta uku shan abdul basit a cikin maganganun da na pick a ciki in hada da na farko da na biyu bi na ka duba gwagwarmayan da ka karanto muna shak a nasiru kabara ya yi da irin littattafai da ya wallafa wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ji kansa Allah hasaka masa kabarinsa Allah sa ladan ya kai gare shi to shin Ah, kuma da magana ta farko da ka yi Malam Abdul-Jabbar an daddatse masa maganganunsa saboda akwai lokacin da ya wannan magana lokacin ba ce ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma she da wani kadiya ya tashi shi aka je aka ɗauko wannan abu shin akwai mun ga malluma da yawa da muka ga cewa suna gwagwarmaya kamar yau in za ka duba misali akwai malluman ɗarika da yawa da ake gwagwarmaya da malluman izana? kuma gabaninsu ma shi shi shak nasiru kabara babban malamin nan allah jikansa da gafara shi ma a zamaninsa mun san ya yi gwagwarmaya da yawa da yawancin manyan malumma a bima na zamaninsa shin ko kuma a najeriya ka gaba ɗaya akwai wani malami sananne da yau wani gwagwarmaya ya taba tashi shi aka je aka daso maganansa da aka zo ake cewa shi ma ya zagi annabi ko kuma a'a ko shi mala da jabar me yasa shi aka maya domin akwai malluma da yawa da ake me yasa su ba iya an je an dasu manganu su a ce suna zagin annabi sallallahu alaihi wasallam Masha Allah. Wannan tambayar taka akan cewa akwai wasu malamai da suka yi gwagwarmaya da karatukan su aka ce sun zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a ɓangaren hmm. maluman ɗariƙa da sauransu wannan za mu iya cewa wani fage ne na ba zai yi mu ce babu ba kai tsaye kuma ba zai yi mu ce akwai ba kai tsaye domin ba su da ta haƙiƙi shi zai tambatar da wannan mu me muke me mu matsayin mu a gurin eh, wannan tabiya ta malam sarki da hmm. kuma a me ake cewa meye muke gani me matsayin a hukuncin da aka yi wanda na faɗa matsayin mu kan wannan tabiya ta malam sarki da aka ce malam sarki ya zagi annabi hmm. me ya samu da muke misali intisaji da shi a matsayinsa na jagoranmu a matsayinsa na mu a ɗariƙa a matsayinsa na ɗaya daga cikin wanda ya fito a gidajen da muke alfahari da su wanda idan muka ɗebe gidan ɗan fodi ma'ana muka ɗebe maulana shekhana usman ibn fodi a ɗariƙar ƙadiriya ba mu ga wani da ya hidimta wa ɗariƙar ƙadiriya ba bayan wucewar ɗan fodi irin yadda maulana amirul janshi ya hidimta wa ni ya hidimta wa ɗariƙar ƙadiriya to me yasa ban yarda cewa malam abdul jabbar ya zagi annabi wannan ita ce tambayar da za mu yi tarkizi a kan me yasa ba mu yarda cewa ya zagi annabi akwai dalilai da yasa duka sarki zafi babu wani mahaluki mai da'awar musulunci da bai san girma da alkadarin manzo hmm. domin sharaɗin ma imani dole ne sai ka yarda da annabi mai gaskiya ne sai ka gasganta da hausa sai ka so shi sai ka yarda da cewa lallai je kada ne daga Allah sannan ka ce to na shiga addini don haka mu a iya fahimtar a iya abin da muke turkiri a kansa babu wani mahaluki musulmi da yake da'awan musulunci da bai san wane ne manzon Allah babu wannan ba wani musulunci wanda yake da da'awar musulunci da zai iya fitowa ya keta annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya san cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani jan layi ne da ba ɗan da zai tsallaka wannan layi jan layi ne da wanda musulmai ba za su iya haƙura a tsallaka wannan layin shi ne janabin to me yasa mu muka tafe ba mu kai ce ba mu yarda ya zagi an dalilin shi a mu dube malam sarki sai mu ɗauke ɓangarorin da suka haɗu suka haɗa ƙarfi da ƙarfe na so tabbatar da cewa malam sarki ya zagi annabi kowa ya san cewa ɓangarori ne guda uku ɓangare na farko ɓangare a wannan mutumin na kamar wanda suke cewa hanifa ɓangare na biyu ɓangare tijjanawa ɓangaren shehi shehi ɓangare na biyu ɓangare izala wahabiya shine abdulwahab waɗannan ɓangarori guda biyu su ne ɓangarorin da suka yi tsaye a kan cewa tabbas malam sarki ya zagi annabi sai ɓangare na uku wanda shi ne ya tallabe su gaba ɗaya shi ne ɓangaren gwamnati to abin da ya kamata waɗannan mu ɗauke mu aji ɓangare shi wannan mutumin da kamar me yasa na ce mu aji shi domin shi hatta da waɗannan da ya yi maja da su kai wallahi tallahi billahi ba su taɓa ƙirga shi a cikin malamai shai ya hakuri a kan da za mu yi magana na fahimce ka amma don Allah ka mu shaksiya ya hakuri na fahimce ka amma don Allah ka mu taba shaksiya inda muka ce wannan mutumi na kabara kaga wani ba zai ji daɗi ba masoyin shi ko shi ba zai ji daɗi ba mu ya hakuri mu bashi title din shi ya hakuri ya hakuri na fahimce ka mu ya hakuri eh ka mu taba shaksiya wannan nake eh, eh, eh, cewa me yasa nace kada mu yi magana akan shi ah, Khalifa da suke cewa ah, ah, shi dan uwan malam sarki me yasa nace ba za mu yi domin sanin kowa ne sarki zaki ba taɓa shahasiyya ba ne wannan gaskiya ce Eh, wanda ya ah, kamata komai ɗacin ta A'a, ban ka kira sunan shi ba, amma kaman eh, masalaka ni da wannan mutumi na kaga babba ne bai dace ba. Kaga ba zai eh shi sa nake wannan magana ya ku. Ban ka kira sunan shi ba, a'a, ban ba wannan ban mu hana wannan ba. Eh. Ko dauki eh, shi bangaren sa ba zan yi bangaren sa ba domin hatta da waɗanda suke kewaye da shi waɗannan da ya yi maja da su. Waɗannan maƙiya mahaifinsa, wanda kowa ya san, kowa ya san cewa Maulana Aminu Janshi ya ƙara da rayuwarsa wurin gwagwarmaya da hana tasirin wahabiyya da wahabiyanci a Najeriya. Wanda a kallon da a fahimtar Maulana ya Janshi wahabiya ba musulmai ba ne amma ya zama yau a gidansa ake dabdala da 'yan wahabiya har ma ana kirga su a sahun masoya annabi akwai dalili mai ƙarfi da yasa na faɗi wannan magana Maulana Aminu Jashi ya rubuta littafi sukutun wannan littafin yana nan mai bukata zai iya samu littafi ya rubuta akan cewa addinin musulunci da izala kiwo shi ne ba za su tafi musulunci daban izala daban wannan ita ce fahimtar maulana aliyul janshi to ya zama wannan waɗannan da ya kawo ya kewaye a gindinsa su da kansu wallahi tallahi billahi ba ɗaya da yake masa kallon malam dalili kuma shi ne akwai tambaya ɗaya da muke bukata a faɗa mana kadiya ɗaya ta ilimi da ya taɓa tattaunawa a tsawon rayuwarsa a tsawon rayuwarsa kadiya ta ilimi ɗaya mas'ala ta ilimi da ya tattauna ɗaya a Najeriya a kawo mas'ala ta ilimi to shi yasa nake ba za mu yi tarkizi akan magana a kansa dariƙar da ake magana dariƙar kadiriya ko mu faɗa ko kada mu faɗa kowa ya sani sanin sanin cewa daga ran da aka ce shi ne jagoran ɗariƙar kadiriya a Najeriya ɗariƙar kadiriya ba ta samu ci gaba ba daidai da kaso ɗaya cikin ɗari ko yaushe baya take wannan gaskiya ce da kuma na ne me aka tsina wa ɗariƙar ta Najeriya da ci gaba babu Ku don haka mun ɗauke shi ba a kasa za mu yi magana ba sauki zaki mu ɗauki ɓangaren tijjanawa ɓangaren shehi shehi mu ɗauke su waɗannan ɓangarori uku su ne suka haɗu suka haɗa ƙarfi da ƙarfe suka ce dole sai sun tabbatar wa duniya cewa malam sarki ya zagi annabi to mu ɗauki ɓangaren ɗariƙar tijjaniya ba a gani su waɗanda ake cewa ‘yan ƙaira mu ɗauki ɓangaren ‘yan ƙaira ƙarƙashin shehi shehi dukansu ba mu da kowa ba a faɗa mana mutum ɗaya da yake da wata rana da yi wa a jihar Kano nake a jihar Kano a faɗa mana mutum ɗaya shi shehi shehi wannan ko sa a faɗi mutum ɗaya daga cikin waɗannan da suka yi maja a tijjaniya tsaira wanda yake da rana ɗaya da ya yi wa annabi a jihar Kano. Me yasa na faɗi wannan? Kadiya guda uku ta faru a jihar shin malam sarki shi kaɗai ne a jihar Kano aka fara tuhuma ya zagi annabi a shi kadai ne a 2015 Abdul Inyas ya zagi manzon Allah tijaniya dan fayra tambaya a nan ina ta kashe hular tijjaniya na jihar Kano. Shin a lokacin ba su san annabi ne? ko a lokacin ba sa kishin annabi ne me yasa ba su yi gangani suka haɗu suka taru suka yi tsaye irin yadda suka yi a janabin malam sarki suka ga tab suka yada mu duniya cewa abdul inyas ya zagi annabi me yasa ba su yi ba shin lokacin babu eh, su shehi shehi ba su in suna nan shin a lokacin ba su kaunar annabi ne ko ku a muka ce shin ba su gano annabi aka zaga ba wanda shi abdul inyas gaba da gaba ya yi da shi ba wai ta wani tawili ko me ba gaba da gaba ya zagi ma me yasa a kafshe hunan tijjaniya a ƙarƙashin tijjaniya nake ka me yasa a kafshe kunan tijjaniya ba wani ɗaya da ya fito suka haɗu tsayin a suka haɗu suka gamu kan cewa tabbas sai gwamnati ta hukunta Abdul Inyas. Me yasa? Abdul Inyas bai zagi annabi in ya zagi annabi a lokacin suna ina. Wannan ke a lokacin a kan jihar Kano malam sarki wannan da suka ƙaƙa ba ya zagi annabi shi ne mutum na farko da ya fara fitowa ya yi akan dole na sai gwamnati ta ɗauki mataki akan zagin da Abdul Inyas ya yi wa annabi a kafshe hunai na tijjani na jihar Kano a kawo mutum ɗaya a kawo mana bidiyonsa ko odiyonsa ba to wannan ya isa ya haska ma kadiyar malam sarki da suka hau kansa akwai wani abu akwai lauje cikin nan wannan kadiya ta farko kadiya ta biyu kadiyar kafirar da ta zagi manzan a jihar Kano kowa ya sa an a kofar wambai ne ko kasuwar wambai an yi wannan da ta zagi manzan Allah matasa suka ɗau mataki suka danna ta suka kashe a kan jihar Kano waɗannan malaman yanzu da suka taru suna ina tambaya da ke kuna ina a wannan lokaci da wannan tafura ta zagi annabi aka kashe ta gwamnati ta kama waɗanda suka kashe ta kuna ina ba ku fito kuka yi ganganin waja ba kuka ce lallai mutuncin annabin ko aka taɓa a saki waɗannan ina kuke a lokacin ba ku son annabi ne ko kuma a lokacin annabi bai da darajar da za a kare shi ko a lokacin annabi bai da kimar da za a yi maja a ko a kare jarabi da mutunci annabi duk ina malamai izara ina su abdul ina su gadon kaya ina su waɗannan eh, me ake cewa mai alfawata Duka ina kuke a lokacin da aka yi wannan kadiyar duka ina kuke me yasa ba ku fito kuka yi cara ba irin yadda kuka yi akan malam abdul jabbari ko a malam abdul jabbari shi kadai ne ya zage annabi ita ba ta zage annabi me yasa suka haɗu suka yi suka yi dangane akan malam abdul jabbari amma kuma suka tau da ido akan abdul inyas da ya fito ya yi gaba da gaba ya kunduma ma manzon allah zagi Me yasa ba su yi maja suka suka yi dangane a kan wannan kafuran da ta zage annabi aka kashe ta gwamnatin jihar Kano ta ɗauke maƙudan kuɗi kai ma da ba'adin wasu malamai yanzu da suke rigima da malam sarki da su gwamnati ta ɗauka ta je can jiha ta kafurai suka je ba da hakuri suka je suka biya diya kuma annabi ta zaga a ce amma da su gwamnati ta ɗauka suka je a wannan lokaci 2019 ne ko wani haka suka je aka ba da haƙuri akan an kashe wannan kafirar da ta zagi ne. a kan jihar kan ina suke malamin mu malam sarki wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis alhamdulillah shi kadai ne ya fito ya taka wa gwamnati biri ya ce ko gwamnati ta saki waɗannan yaran ko kuma mu yi fito na fito da gwamnati saboda annabi ta zaga suka mata hukuncin da ya dace da ita suna iya wannan kenan mu ɗauki ƙadiyya ta ƙarshe wadda ta faru a lokacin da taka lafiya ya zagi annabi wai ina malaman izala ne ina malaman tijjaniya ne ina malaman da suke da awa yan kadiriya ne kuna ina a jihar kano taka lafiya ya taka annabi ya zagi manzon Allah ina kuke ba ku yi waja kuka yi dangane kuka haɗu ba waye kuma taka lafiya wannan shi ne sunan da aka fi sani kaka lafiya wani shi ma dan kwaya dan tijaniya ne Ok. ya fito ya ta sallallahu alaihi amma suna kuna a lokacin da wannan kadiyar ta faru ba su yi maja suka haɗu suka yi mai ba suka ce tabbas tabbas sai an yanke masa hukuncin kisa ba ko suka kai shi kotu ko suka je gidan gwamnati suka kai wa gwamnati ƙara me yasa ba su yi wannan ya isa ya nuna wani hankali cewa wannan kadiyyar ta malam sarki ba kan annabi ake yi ba wallahi tallahi billahi an laɓe ne da sabara ana son a harbi karsa malam sarki ya buwaye su ta kowace fuska a ilimi ne ba a yi wannan ɗan da zai yi gaba da gaba da sarki a ba kuma malam sarki suna da yaƙinin tabbas cewa a kunzum jama'ar ɗalibai na ilimi buguguzun matasa fitiyatun awon birabbihin wasu zidnahum huda waɗanda Allah ya tara gaban wannan bawan Allah wallahi tallafi billahi a kaf a waɗannan da suka haɗu suka yi maja a gaya mana mutum ɗaya da yake da kaso ɗaya cikin goma na yawan ɗaliban malam. To dan Allah, dan Allah. Yanzu a yawan wannan kunzumin da ɗaliban da malam ya tara, alhamdulillahi iri-iri mu ba fakari ba. Malam ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam. Muna ji muna ji. kuma mu ci gaba da biyas wannan ba zai to wannan kaɗai ƙadiyoyin da suka faru sun isa su haska wa mai iya cewa fadiyar malam sarki akwai lauje cikin nari ko in faɗa kamar yadda wasu ke faɗa akwai siyasa a cikin wanda gaban da za mu kai yanzu shi ne mu ɗauki ɓangare na ƙarshe ɓangaren gwamnati shin gwamnati abin da ta yi wa malam sarki ta masa ne don kare mutuncin annabi la ko dai wallahi wannan gwamnati da ake magana shi wannan da shi ne yanzu eh, shugaban eh, gwamnan jihar gaba ɗaya a lokacin da Abdul Inyas ya zagi manzon Allah mataimakin gwamnati shi ne matakin kujera ta biyu lokacin yana ila lokacin baya kishi annabi lokacin bayan son annabi lokacin bai san annabi aka zaga ba idan ya sani me yasa a lokacin bai yi tsayi ya ɗauki mataki kan abdul inyas da ya zagi annabi yan watanni kuma aka yi ne yan watanni aka ba shi kujera bayan an ba shi kujera aka zo wannan takura ta zage annabi ta zaga aka yanka aka kashe ta amma ya ɗauke ah, gwamnati ta ɗauka ta je ta ba da haƙuri ta biya biya wannan dai a guguje ya isa ya gano cewa wannan ƙabiyar ta malam sarki ba magana ƙabiya ba ce ta ya zage Allah ko ɗaya ba magana zage. wanda za mu zo gaba ta za mu zo ne magana kan me ya zage Allah da abin da suka kai me ya zagi Allah ce me a nuna mana me ya zagi amma dai a wannan gaban da za mu samu wannan ya isa ka gano akwai interest kamar yadda bature yake fara akwai interest a wannan matsala ta kadiyar akwai interest ɓangarorin nan duka ne idan muka ɗauke shi ɓangaren khalifa ah, da suka ce ah, ah, sa kowa ya san yana da sa da shi da malas yasa malam sarki yana tuhumarsa da ya kashe masa ɗan kuma ya fito da hujjoji waɗanda ya maka shi kotu ya fito da hujjojin da suka zama ba yadda za a yi da su to ya kullace shi a ya kullace shi a kan me yasa gaba ɗaya kunzumin kadiriya ta koma gidansa ya hana masa shiga gidansu na gado ya koma ya yi gidansa ya hana masa duk wani abin da mahaifinsu suka bari na gado shari'ar musulunci ce ta tsara tsaraba a ba wa kowa da zakari misla wani unsai ya tarkace shi kaɗai ba wani taro da malam ba a ta gama ya kirkira yanzu da ƴaƴan malam suke a ba duka ya tattare shi kaɗai duk wasu ƴaƴan malam da su suka naɗa shi ba malam sarki ba ba aminu jashi ya naɗa shi malam tabara bai naɗa kowa a nufinsa Sai daga cikin ‘ya'yansa su ne suka daɗa to hatta da waɗanda su suka naɗa shi ya kore su daga gida ba wani abu da suke tsinanawa a gida to wannan rigimar ta haɗa shi da shi ya kullace shi ya za a yi ya ga bayansa domin yana da tabbaci matsawar malam sarki yana numfashi wallahi tallahi duniyar ilimi da ɗaliban ilimi da za su kulawa da shi ba wannan shi in ka ɗauki ɓangaren tijjaniyawa akwai rigimar su tsakanin su da shi ba abin yan fayara ban ce duka tijjaniyawa ba akwai na Allah mukulisai ciki akwai na Allah mukulisai a tijjaniya amma waɗannan ba ta gari yan da suka fita suna zagin annabi suna allanta wani wani annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabin ba wani annabi da yake cin arzikin annabi suna ce masa Allah malam ya taka ya tashi ya taka musu birki wannan ita ce rigima za mu zo karatu zai kama za mu ɗauki kowane su eh, sarki zaki za mu ɗauki kowane ɓangare mu faɗi wai ina ya rigimar ta soma ya rigimar su ta soma da malam abdul jabbari eh, eh, ya rigimar malam abdul jabbari ta soma da da da shi karibu ya rigima soma da yan tijjaniya ya rigima soma da yan eh, eh, eh, izala duk wani za mu zo amma wani shi abin da za mu yi magana muna son kawai cewa akwai lauje cikin nan yanzu haka kan mu sauka kan topic mu tsaya muka haka za mu sauka kan topic mu tsaya kan wannan hukunci abin da ya kamata ba za mu sauka kan topic ba muna magana ne akan wannan to wannan abin da ya kamata mu ga kenan jami'a suna su rigima da malami izala ma uwa uba izala suna da rigima da su to wannan rigima ta haɗi ta gamu muka ce to mu tabbas mun tabba mu yadda ya zage idan ko aka ce ya zage annabi to a nuna mana a ina ya zage manzon a ina ne me zagi duk wanda ka tambaya ka ce amma da suke yana da annabi ni na ce a nuna mai me zagin annabi yanzu ma eh, sun ki zaki bari mu danna musu kilif na ɗaya a danna mana kilif na ɗaya ku ji da kunne shin gwamnati ta kawo ta kawo malam sarki ne da tuhumar ya zagi annabi ko ba haka ba danna mana kilif na ɗaya amma kawai abin mutum ya kasa ya tara mutane ya yi shiga sosai ya shiga ɗan ya ta sama Allah domin haka ne ga irin shigarsa saura gana ce Allah ne idan kowa ya haka fa inda fa za ta kai kenan in kowa ya haka wanda suke kallon bidiyo in sun ga shigarsa wannan hanya aka kama To, mun ji na ɗayan da ka turo mini kenan. Amma yadda shi farko bai fara farko ba sarki zaki. Ok, wurin ka ne ya zo lati, amma ya fara muna da farko, bari kuma sake maimaitawa. Bari sake maimaitawa. Na wurin ka akwai uh, network problem, amma bari sake maimaitawa. Amma kawai abin mutum ya kasa. ya tara mutane ya yi shiga sosai ya shiga annabi ya ta sama Allah domin haka ne ga irin shigarsa saura kana ce Allah ne idan kowa ya haka fa inda fa za ta kai kenan in kowa ya haka wanda suke kallon bidiyo in sun ga shigarsa wannan hanya aka kama masha Allah. thank you. Now. wannan bidiyon da muka sa masu hankali da tsoron Allah su tsaya su saurari wannan zance na gwamnan jihar Kano. A ciki akwai abubuwa guda Abu na farko, shin tabbas don malam sarki ya zagi annabi ne ake ƙoƙarin gwamnati za ta ɗauki mataki a kansa wanda duk ya saurari waɗannan zantuka guda biyu waɗannan zantuka da gwamnati ya wanda muka gasa yanzu aka gana zai tabbatar da gaba ɗaya babu maganar hukumar zagin me ciki ya yi shiga sosai ya bunƙasa sarki zaki kana jinya ko waɗannan abubuwan da zai yi iya abin da bidiyon ya kumsa ya yi shiga sosai ya bunƙasa ya tara matasa in aka bar shi ya shige annabi zai kai Allah zai zama Allah to waɗannan iya abu biyu ɗinnan nan jawaban ne suka kusa ba da magana tumur zagi ko ya zagi annabi ko ya ci mutunci ko ya yi annabi magana a'a me ake me gwamna yake magana ya bunƙasa boza hmm. wanda shi ne kawai matsayin shi bunƙasa me yasa ya bunƙasa me yasa ya yi shiga sosai ya sa sutura me yasa Allah ya tara masa matasa malami ɗaya da zai busa sifika ya yi gayyata sama da mutum miliyan biyu yanzu wannan shi ne masu sadaka daga cikin rigimar sadaka akwai da yawa amma wannan iya abin ya haska ma cewa me yake cikin zuciyar gwamna bunƙasa kai ya yi shiga sosai ya tara kunzumin matasa ya yi shigar da ya wuce yadda zai kai Allah domin shi a iya ilimin gwamna tuwani su suke tabbatar da su suke nuna eh, su suke sa mutum ya zama ubangiji shiga mai kyau wajen suke sa mutum ya zama a iya ilimin sa ne da haka za mu bashi da iya har bangaren ilimin shiga su mutum ita ka sa kai Allah to bayan sun ka bar shi Allah zai zama to wannan da na kilib na na biyu da na masu abin da yake faruwa a kaduna a zaria an ban mutum ya yi ƙarfi wannan ba za mu bashi ya ƙarfi ba amma rashin barin sai ƙarfi banda gwamnati akwai al'umma mun ji dawo da shi baya domin eh, ya ga tsinan bai zo ba a dawo da shi baya a koma maimaita shi to domin abin da yake faruwa a kaduna a zaria an ban mutum ya yi ƙarfi wannan ba za mu bashi ya ƙarfi ba amma rashin barin sai ƙarfi banda gwamnati akwai al'umma na eh shek ah, a shek da ka cire mute ka sa mute a gunka sannan magana ka kuma ta yi baya sai eh, ka sa mute aha to masu saurare masu saurare sun ji wannan kilin na gwamnati Shin malam ya zagi annabi ne? An bashi ya bunƙasa. Sai ya ba da misali da na Kaduna. don Allah waye da Kaduna ɗin nan? Waye da Kaduna? Kowa ya san wanda gwamna yake nufi shi ne malam Ibrahim Zakzaki. An bashi ya bunƙasa ya tara matasa. To su ba za su bashi ya bunƙasa ya tara matasa. malam ibrahim zazzaki an tume sa da zagi annabi an tume sa da zagi annabi ne kada ba a tume sa ba kenan shi na malam sarki ba annabi ya zaga ba matsalar sar gwamnati ya bunƙasa ya tara matasa ya yi shiga sosai ya wuce annabi zai zama Allah wannan shine matsala kai da gwamnati shine abin da gwamna ya faɗa da bakinsa ba magana kishiyan annabi ba domin a kan jawaban gwamna babu inda yake ya zage annabi a ga kan jawaban gwamna abin da yake zuciyarsa Allah ya matse shi ya fito da ita me yayi ya shiga sosai ya bunƙasa iya tara matasa sai ya ba da misali da na Kaduna ba za su bari ya yi irin yadda na Kaduna ya yi ba wannan kenan To wannan ita ce gaba ta biyu sarki zaki. Mu tafi gaba ta uku. Gaba ta uku. Wannan yana daga cikin dalilin ko ba mu yadda mu sauki ya zagi annabi. Domin duk waɗannan da suka haɗu suka yi maja babu mutum ɗaya mai rana ɗaya da ya wa annabi. A san da aka taɓa annabin duk ba mu ji shi. Shi wannan da suka ce ya zagi annabi shi muke ji. Ina suke su a san da aka taɓa annabin ba mu ji su ba. Ya kamata in dai tabbas kishin annabin suka yi da gaske a san da wasu suka taba annabi ba hannun sarki ba a ji su a ji sun haɗu sun zo gidan gwamnati a ji sun yi maja sun yi mitin a ji sun zo sun tutsi wannan da ya ma annabi waɗannan maganganu ka ji an yi ka ji sun yi an taɓa jin ɗayan su ya yi to me yasa za su yi kamar mahallar sarki ai idan dai ni dai na san cewa sanda waɗancan abubuwan suka faru musulmai kuma malamai shi lokacin eh, ba sa kishin annabi ne lokacin ba sa da tunanin su yi maja ne lokacin ba me yasa duka ba yi ba wannan dalilin na farko da ba mu yarda ya zage annabi domin duk sanda aka taba annabi a Najeriya shi muke jin yana kare annabi su kuma mu ji su sun yi tsaye duk sanda wani ya taba annabi shi za mu ji ya busa sifika yana kare janaban annabi dukkan su za mu ji kowa sai ba sa kishin annabi me yasa to ba sai ba sai a yanzu wannan kenan abu na abu na biyu na uku gaba ta uku da ba mu yarda malam ya zagi annabi yadda usulubin kadiyan nan ta faro malam sarki da inda ta dare mu alhamdulillahi mu riga san dama hukuncin da za su yi wa malam me yasa za su yi wa malam domin abu ne gwamna ya faɗe shi tun da aka yi wannan bidiyon gwamna ya ce ana ana tara sa ko da muka jaye sai muka ga ashe ɗan akuya ne sai muka tura shi mahauta. Saki zaki me ake yi mahauta? ba yanka akuya da danja ta ta da kisa ba ana abin da gwamna ya faɗa ke da bakin gwamna ta ya faɗa kenan mun ce mun san dama kudurin gwamna shi ne ya ba da umarnin a kashewa ya ba da umarnin a kashe ma domin shi ne shugaban abin da ke chief na jiha da kansa da sai yake cewa ya tura wani mahauta kenan a yi mai a yanka shi a kashe wai ya san da gwamna ya riga ya gaya mana kudurinsa ga matsalar sarki ya kashe shi shayi gwamna gwamna ya ce wai ya san dan akuya ne gwamna ya yi wannan magana eh gwamna na manta ban turo ma bidiyon ba na manta daga cikin bidiyon da ya kamata in tura bidiyon da yake cewa ana gafara sa ko da aka jaye sai muka ga ashe ɗan akuya ne sai muka tura shi makwauta me wannan magana take ne Cik hmm. stab na ja ship stab na ja yake faɗin wannan magana kaga ya riga ya yanke wa malam hukuncin kisa tun wancan lokaci ba magana zage a yau ba wannan ke to wannan ita ce abinda wannan kadiya ta so duk wanda ya bibi wannan matsala farko me ya fara suka wuce masa masallaci yi ta kuwa ku zo ku yi adalci a yi muƙabala shi ya nema a haɗa ni da malaman nan kuma kowa ya san waɗanne malamai ne suka haɗu suke kai wa gwamnati ƙararsa na daidai ƙaribu eh, halifa na shehi shehi na uku abdulwahab na hudu gadon kaya min irin waɗannan su ne kowa ya san su ne sahun da baurin yaya ta wutar ya zagi annabi ruru ta wutar yana kai kalaman fatanci haka ne ko ba haka ba sarki zaki to idan haka ne me yasa da ya ta ko za a yi muƙabala in dai da gaske annabi aka zaga a fahimci abin da kyau in da gaske annabi aka zaga gwamnati ta zo ta ce to za ta haɗa muƙabala sai ta sa sharuɗa na ɗai za a yi muƙabalar gidan sarkin Kano haka ne sarki ki ko ba haka ba na biyu za a gayyato malamai guda uku manya na Najeriya da ba su kowane ɓangare kamar irin Sheikh Ibrahim eh, Sharif Sali Al-Husaini sharaɗi na biyu sharaɗi na uku za a ɗora ta layin duk duniya ta gani wannan ita ce sanarwar da gwamnati ta fara yi to alamar tambaya bayan gwamnati ta yi ne bayan gwamnati ta fitar da wannan sanarwa dukansu kama daga me aka cewa daurawa ibrahim daurawa kama daga su ɗai dukansu sai da suka fito suka ce ba da su za a yi mukabala don ba su san shi ba ba su san karatukan da yake yi to dan Allah dan Allah tambaya guda biyu ta ne haka ba su san karatukan da yake yi ba ba su bibiyarsa suka haɗu suka gamu suka je suka ce ma gwamna ya zagi annabi yana kalaman adalci da annabi dan Allah an yi adalci nan na biyu ba sa biya ta yi a saurari su ba su yarda a yi mukamala da su ba ke Da dama ba da gaske annabi suke bi ba ba da gaske kawo jana'abin annabi suke yi ba. Kai kwata da hankalinka. A nan kaga wayanda kake kira muna sunanakin su manyan mutane ne shin ko kun yi shaida su suka shiga gurin gwamnati ko dai a'a kuna magana ne jita-jita saboda kaga duniya ke jin ka, kuma kana magana ne da duniya ko magana shi Abdul na duniya ne shin inda inda ka ce wasu malluma da bai da ni da muyi tambaya amma tunda dai har ka ambace sunansu ko kun yi shaida cewa ga shi nan su suka je kuma ga wani video clip ko kuma ga wani abu ko kuma gwamnati ya faɗa cewa su ne suka je gun ko dai a'a kuna magana ne based on guess kuke guess su suka je sarki zaki su suka je suka kai wa gwamnati ai gwamnati gwamnati ta fito gwamnati ya fito kwamishinan addinai tsigagge da aka tsige a yanzu ai ya fito ya yi bayani bidiyon sai yana nan yana yawo waɗanda suka je suka kai gwamnati ƙara ya faɗa ya kama suna to wannan tambayar a nan shi ne sarki zaki shin da suka ce ba su yarda su yi muƙabala da malam sarki shin dama kenan ba su shirye su kare annabi ba ina kishin annabi ina son annabi a taba annabi a ce ka fito ka kara annabi ka ce ba za ka iya ba ka ce ba da kai za a yi ba sai suka mutu wanda ita ce abu na farko shi abu na farko da ya aska mana duniya ya aska mu hankali ba annabi ba ne ba maganin matsala an zage a ce domin me yasa da aka ce su zo su kara annabi ko wannan yi bidiyo ya ce zai iya ba me yasa ba su fito suka kara annabi aka watsa wannan muƙabala abun na biyu da aka yi muƙabala ta biyu aka yi sai aka watsa gaba ɗai wanda daga nan isa duk mai hankali ya gane an shirya kulla kulla muƙabala ta biyu da aka yi na farko dai ake gidan sarkin Kano za a yi aka rubuce ba a yi gidan sarkin Kano ba aka koma shari'a ce aka ne ko ba haka na aka ce alƙalai za a gayyato mabambanta a Najeriya su yi mai su yi alƙalanci da 'yan kallo aka wace wannan. Aka ɗauko maƙiyi na lamba ta ɗai kowa ya san alƙali. Alƙalin da ya jagorancin muƙabala maƙiyin malam ne lamba ta ɗaya aka ce shi zai yi alƙalanci. aka zo aka ce malamin ya mutane ce a rubuta addini a fahimci juna a dangane da ya karatu kan ya shekara talatin aka ce aminci goma za a to duka wannan ba shi abin lura ba wannan dai yana haska masu masu biya da hankali kan cewa ba annabi kan ba ba magana annabi ake yi magana ce ta dama yin abu ne an tsara shi abinda suka danna wurin mu'amala kilif tara suka je suka kai ma gwamnati kilif na suka kai ma gwamnati suka kai ma kotu kilif shida a shidan suka sake canza suka bar su uku suka zubar da uku ƙarshe danna muna bidiyon lauya mu gani ne mai lamba ta nan danna muna bidiyon lauyar duniya ta dishin wai kan tuhuma a zagin annabi ne a hadisai matsalar su ilimi matsalar hadisai ce ta sa aka aka tuhumi malam sai ko aka kai shi kotu da namuna lauya duniya ta ji. lagon ku kenan? Kilim na hudu. Eh, to ai ta shari'a ai iya iya ruwa ne fidda kai ai. To hmm. farfesa zargin da kuke yi masa kamar yana buɗe da littattafai yana cewa da cikin wannan wanda da tafai yake ganin wannan zarge-zarge da kuke masa me za ku ci akan haka? Zarge-zarge da muka kawo ba mun kasa daga cikin littattafan da yake magana a kansu bane. Mun yi zarge-zargen mu ne bisa doka da take jihar Kano. wadda ake amfani da ita a kotunan shari'a musulunci na na kano a bisa wannan doka muka kawo wannan zarge-zarge ah, mai sauraro a ah, nauyin gwamnati kenan da mun ji maimaita shi ok za mu maimaita. Amulagon ku kenan. e to ai ta shari'a ai eh, iya ruwa ne fit da kai ai ah. zargin da kuke yi masa kamar yana buɗe ta yana cewa da cikin wannan littattafai yake ganin wannan zarge-zarge da kuke masa me za ku ce akan haka zarge-zarge da muka kawo ba mun kasa daga cikin littattafan da yake magana a kansu ba ne mun yi zarge-zargen mu ne bisa doka da take jihar Kano wadda ake amfani da ita a kotunan shari'a musulunci na Kano a bisa wannan doka muka kawo wannan zarge-zargen Uh, mai sauraro nauyin uh, gwamnati kenan kuri jama'a mu ya kuri ina gani network gun Sheikh Abdul ya samu matsala mu ya kuri Sheikh Abdul zai dawo yanzu in Allah ya so ya yarda mu ya kuri Sheikh Abdul zai dawo a uh, network ɗinsa ta samu matsala Eh, ya ɗan sauka kuma wannan abun da ya faru wa shek Abdulbasit na wurin network yana faruwa wa kowa a duk yawancin malumman da suka yi karatu a nan irin wannan abu ya taba faruwa da su insha Allah zai dawo yanzu mu yi hakuri zai dawo yanzu zai dawo yanzu mu yi hakuri To jama'a masha Allah uh, networking Sheikh Abdul uh, Sheikh Sharif Abdul Basit ya dawo. Uh, ko bari za mu maimaita wannan uh, bidiyo na lauya insha Allah yanzu. Sheikh kana tare da mu ko? Eh, eh maganan ka ba mu ji. biyun sarki lagon ku kenan eh to ai ta shari'a ai eh, iya iya ruwa ne fitta ah. da kuke yi masa kamar yana buɗe littafi na samu alaka yake ganin wannan zarge-zarge da muka kawo ba mun kasa eh, daga cikin littattafan da yake magana a kansu ba ne mun yi zarge-zargen mu ne bisa doka da take jihar kano wadda ake amfani da ita a kotunan shari'a musulunci na na kano a bisa wannan doka muka kawo wannan zarge-zarge ah, mai sauraro a ah, lauyan gwamnati kenan zan maimaita zan sake maimaitawa shi yasa zo ka tsaya da kyau Assalamu alaikum ku kenan. eh to ai ta shari'a ai eh, iya ruwa ne fit da kai ai zargin da kuke yi masa kamar yana buɗe littattafai yana cewa da cikin wannan da tafai yake ganin wannan zarge-zarge da kuke masa me za ku ci akan haka zarge-zarge da muka kawo ba mun kasa daga cikin littattafan da yake magana a kansu bane mun yi zarge-zargen mu ne bisa doka da take jihar Kano wadda ake amfani da ita a kotunan shari'a musulunci na Kano a bisa wannan doka muka kawo wannan zarge-zargen Eh, mai sauraro a eh, lauyan gwamnati kenan to mun ji abin da lauya ya faɗa eh shek shek gyaran muryar ta baya fitowa ne kana jina kana jina eh muna jin ka bismillah bismillah to yace a bisa tuhumar jihar eh, dokar jihar Kano suka kai shi dara a kotu haka ya faru bisa tuhumar sabar dokar jihar suka kai shi kowa ya ji a bisa tuhumar sabar dokar jihar Kano suka kai shi ba akan tuhumar bagin Allah. to abu na ƙarshe sarki zaki gobe ina sa a bada dama masu kira su shigo ah, abin na ƙarshe da za mu mai da hankali a kai shi ne me zagin annaba a ciki me zagin annaba a momin da su suka kai wa gwamnati sun ce annabi sallallahu alaihi eh, kalmar eh, abin farko da suka faɗa wanda suka kai wa gwamnati shine a nuna musu kalmar ah, kalmar kwace haka ko abu na biyu a nuna musu kalimar fyaɗe abu na uku a nuna musu kalimar ba ma guje ne ko yare na manta ne eh, nau'in tumar ta amma da tuma ta farko sun ce a nuna musu kalimar ƙwace kwace to abin da nake ya ilahi wanda kuma abin da ya maimaitu a gurin mukabalar wasa kwaikwayo ke malamai ko kuma masu da'awar mallanta su kunyata kansu da kansu an zo maganar tsumi na ilimin addini da ilimin hadisi aka koma maganar neman kalmomin hausa a littafin larabci abin da aka koma a nuna kalmar ba ma a littafin Buhari, a nuna kalmar bunsuru a littafin Buhari, a nuna kalmar waye a littafin to duka mu katse ta mu yanke hankali, mu tarkata duka waɗannan gaba ɗaya da suke tuhuma mu ƙaddara waɗannan ababe da suke tuhuma malam sarki suka ce su ne ya zagi annai to ai malam sarki shin ya kawo su ne kafin a tabbatar da zagin annai sai an samu shara'i malam sarki sharaɗi uku sai an same su sharaɗi na farko ya zama wannan lakazin da ka faɗa zagi ne a jana'a Daya, sharaɗi na biyu ya zama ka faɗe shi da niyyar zagin manzan Allah ko da ya zama lakazin jingina shi a janabin annabi zagin annabi ne ko tawaye janabin annabi ne sai ka ce wallahi ko ka ce ni wallahi ba da niyyar in zagi annabi na faɗa ba to babu mai hukunta ka da hukuncin zagin shara'i na uku bayan biyu ɗin nan na farko dai dole sai an samu lafazin tawaye janabin annabi ne na biyu ya zama da niyyar zagin annabi wanda wannan shi ne muke magana niyyar zagin annabi mu kaddara mu ɗauke waɗannan lafuzza da aka faɗa jingina su a janabon annabi ne zagi ne to shin malam sarki ya faɗe su ne da niyyar ya zagi annabi a takin ɗin annabi yayi dole ne shin a takin yayi za a ga amsa a'a koyaushe ma maimaitawa yake kore ma annabi yake kore mai nake ni fa ban yadda haka yake ba to dan Allah dan annabi banda bacewar basira ta yaya wanda yake maimaita ni fa korewa ban fa yadda haka annabi yake ba ta yaya kuma za a ce kuma zagin annabi eh kamar shayi waɗannan lafizza da suke magana tuma su nuna Na'am. Matsalan da ke ciki da muka gani. Nuna mana lafafin kaza a cikin littafin kaza. Eh na ce matsalan da mu yake ciki da muke gaggaito mallumma da yawa wai wa'annan kalmomi duka ma ba shi a cikin littafi. Shi yasa suka ce zagin annabi ne wai da wani wai duk san ba shi. Alhamdulillah. To to to to ma ma eh, sai to sarki zaki dakata dakata ah. muqaddara istislamin jadaliyya na yarda na mika sun san me istislamin jadaliya mu miƙa mu ce ma mun yadda babu su a littafin ko kenan kamar yadda na ji ɗaya daga cikin su da suka zo a wannan shafin na ji yana ƙoƙarin nunawa na tabbatar da cewa tabbas zagi annabi ake amma wurin ƙoƙarin nuna wanda za mu zo zama na gaba mu danna shi mu bashi amsa wurin ƙoƙarin nunawa kuma sai ya koma wanke malamin daga zagi annabi domin yanzu kamar yadda ka faɗa ka ce sun ce gaba ɗaya babu lafizan hadisi wanda na ce ƙarya ce amma mu miƙa wuya istislamin jidari ko mun miƙa wuya mun yarda babu to yanzu misali sarki zaki tambayar ka zai kana ji na ina jin ka kaina sai na ce ma na kira ka sai na ce ma sarki zaki ka ce na'am na ce wani ya zage ka ya ce maka kaza sai ka bibiya ka bincika sai ka gano tabbas wani nan bai ce to shin saki zaki dan Allah me sunana a wannan lokaci wani hukunci za ka yi ne shin za ka yi hukunci akan cewa ban ji ba alhamdulillah eh, wani hukunci za ka hukunta za ka ce wani ya yi karya haka ne ko ba haka ba To kenan da aka ce da malam ya ce Bukhari da Muslim sun ruwaito kaza sai aka diba na fuzzan ba su. Kenan dan Allah waye wa ƙarya. Eh, eh, in hukunci za a yi na adalci kamar yadda suka yi kaka faɗa? Shin cewa za a yi yayi ma Bukhari da Muslim ƙarya ko cewa za a yi ya zagi annai? wato Shari'a anan ka bi mana a a duba cewa babu wato an gwammace da cewa ya yi wa Buhari ƙarya kenan. Da abin da ya kamata a ce kenan. Yanzu kai ah, ah, misalin ah. da na baya kenan. Misalin da na baya mutum ne yake ma eh. wani ya zagi. Eh. A ba na maka gaddama. Wani ya zagi. Eh, Sai ka je ka biya ka ga bai zage ka ba. Eh. Kenan hukuncin su hukuncin me makaryaci Oke makaryaci na'am haka ne ko ba haka ba kenan ya ce bukari da muslim ya faɗa misali mu tafi ma babu wanda na ce ƙarya ce akwai amma idan wanda zai tanka Allah zai sa wani ya yi rawar ya zo to ya zo amma mu ɗauka babu ko to eh. shin malam kenan annabi ya zaga ko Buhari ya yi wa ƙarya wannan ita ce tambaya shin annabi ya zaga ko bukhari ya yi wa ƙarya mm. Mm. wannan shi ne da muke son mutane su fahimta duk misalan da suka bai zaka ga za su dawo kan wannan ma'auni an guwa babu to mun ji babu ciki haka ne ko babu hadisan babu lafazin lakazin da ya faɗa babu shi cikin littafin mm. ba haka suke da'awa ba to shi kenan in dai adalci za ta yi babu wani kullum sai a yanka tare sai an kashe mutumin nan shin cewa za ka yayi ma bukari ƙarya ko kuma ka jingina na ya a annabi dole za ka ce yayi ma bukari ne yayi ma bukari ƙarya wanda mun faɗa wannan matsalar kowane ɓangare yana da ita yanzu mutum ko mu yi tarkizi mu tafi abu guji sarki zaki akan hukuncin da aka yi akan hukuncin da aka yi a hukuncin a jawaban da shi alƙalin ya yi wurin yanke hukunci za ka ga tufka da walwala wanda ta fito fili ne dole kashe malamin da ke Dole a lafazinsa za ka ji ya tabbatar da haka nesa ka koma a danna na yin sa in tura masa ki zaki kilif ɗin nan a danna a jimiyar alƙali a lokacin da yake yanke hukunci yana faɗar wata kalima. yace malam ya kawo littafi kusan littafi ɗai littafi hamsin da bakwai ina zaton haka ya faɗa ko kuma kusa da haka duka littafin sun halatta ana iya zantar da hadisi da ana iya zantar da hadisi da ni aka cewa ah, da ma'ana ana iya zantar da ruwaya da ma'ana amma sai alƙalin ya ce amma ɓangaren masu ƙara sun kawo littafi ɗaya ɗaya wanda littafin yake nuna cewa ana iya yin zantar da hadisi da ma'ana amma lokacin da ba a wuta littafan hadisi ba a wuta hadisi a littafai ba to abin da zai nuna ma cewa abu ne wanda akwai interest malam sarki littafi hamsin da bakwai ya kawo wanda ya halatta a zartar da hadisi da ma'ana su kuma suka kawo guda sai alƙali ya ce ya ɗauki nasu guda ya zo da littafi sun da dan Allah sarki zaki in hmm. dai Allah akan yaushe zan ci maki hamsin da bakwai a ce kai da kake da maki guda naka aka yi kai ka ci kai ka wuce ni na faɗi ai ba zai yi to wannan dai abin da suke ta sun ta magana a kai wannan kaɗai ya isa nuna ni to mu tafi dai a taƙaice wannan rigima wai kan ne ake yi kan miyagun hadisan da idan fa aka bar su a musulunci musulunci ya tarwatsi kan fa su ne ake rigima nan dannanin sarki zaki samu na kilif na mu gani na nawa ne samu na kilif na biyu sa mana kilif ne masu awa babu a cikin littafin bukari da muslim a sa mana kilif ne dan na nuna malamin ah. aji kilif ne clip na uku domin na biyu mun danna shi na uku eh me lamba ta buga na tura a'a eh, lamba ta uku afuwan na uku dan na mana kilif na uku yewa annabi karya muslim makaryaci ne kai kuma a sunna ba ka da littafi ingantattu wanda suka bi waɗannan inganci ba ka ce ba kuskure ba ba littafin da ba kuskure shi alqur'ani duk littafin da gani aballahu an yutimma illa kitabahu haka imamu shafi ya faɗa littafin Allah kadai shine la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min amma duk wani littafi da ka sani da wani mutum ya rubuta ko waye shi akwai kuskure da aka cewa bukhari ingantacce muslim ingantacce ba yana nufin ba kuskure a ciki ba amma mai malamai suka ce su da suka yi to idan ana ba da maki mai bi ka ce kuskuren kaso goma ne cikin ɗari ba da aka sa'in su yi daidai gan ka ce mafi inganci ne ba laifi to sai aka zo aka rushe imam bukhari aka rushe muslim imam ahmad ba kyale shi ba muslim da imam ahmad aka rushe duk sauran malamai domin in ka rushe bukhari ka rushe muslim to na mun ji Na'am? Na'am? Eh, Yewa annabi karya, Muslim makaryaci ne. Kai kuma a sunna ba ka da littafai ingantattu wanda suka bi waɗannan inganci. Ba ka ce ba kuskure ba, ba littafin da ba kuskure sai alƙur'ani. Duk littafin da gani aballahu an mai illa kitabahu haka Imam Shafi ya faɗa. Littafin Allah kadai shine la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi amma duk wani littafi da ka sani da wani mutum ya rubuta ko waye shi akwai kuskure da aka cewa bukhari ingantacce muslim ingantacce ba yana nufin ba kuskure a ciki ba amma mai malamai suka ce kurakuran su da suka yi to idan ana ba da maki mai buka ce kuskuren ka so goma ne cikin ɗari ba da aka casa'in su yi daidai kagan ka ce mafi inganci ne ba laifi to sai aka zo aka rushe ma bukhari aka rushe muslim Imam Ahmad ba kyale shi ba musnad da Imam Ahmad aka rushe duk sauran malamai domin in ka rushe Bukhari ka rushe Muslim to mun ji malamin yake fara ya ce a littafin Bukhari akwai kaso goma cikin ɗari ƙarya ne haka yi faɗa in na ji shi daidai akwai kaso goma cikin ɗari ƙarya ne a cikin Buhari. To abin da muke tambaya, me yasa a matsayinsu na waɗanda suke dakon amanar misali annabi, ba mu taɓa jin sun faɗi cewa a cikin Buhari akwai kaso goma cikin ɗari duk ƙarya ne ba sai wannan gabar da malar sarki ya fito yana wannan da'awa. Me yasa ba su taɓa ba sai a yanzu? sa'an mun yarda mu tafi kaso ɗari kaso goma cikin ɗari shin dan Allah yanzu a mara eh, sarki zaki muƙaddara abinci ne aka ce a cikin gumin akwai a cikin eh, shinkafar akwai kaso goma cikin ɗari na tsakkuwa sai na ce a bari a tsinci wannan kaso goma a zubar a ci shinkafan lafiya nan. Da wanda ya ce a a bar tsakon kwanin guda kaso goma cikin ɗari a yamutse a ci abincin da tsakuwa wane ne mai hankali daga cikinmu? <laughs> Kaga meni wanda yake da a cewa a ɗebi wannan kaso goma na tsakuwa cikin ɗari. to don kamar har yanzu abin buɗe yake a ɗebe mana waɗannan idan waɗannan hadisai da malam suke ke kawo ba sa ciki to ya taimaka su da suke malamai sun tabbatar da akwai kaso goma cikin ɗari na tsakon kwani to su fitar mana da su daga cikin littafin su nuna mana su duniya ta ga waɗannan ƙayayyami ne aka yi wa annabi. Alhamdulillah, alhamdulillah, malam suke bai taɓa da awa cewa duk abin da al-bukhari lalatacce na ba a'a akwai ƙarairayi ciki akwai abin kirki mu zubar da ƙarairayi mu yi aiki da abu mai kyau shi ne da awar da malam yake to me yasa malam ya ɗauki wannan da'awa lokaci yana harawa me yasa malam ya ɗauki wannan da'awa akwai musiba da take fuskantar musulunci a yanzu sarki zaki da na mana kilif na kilif mai lamba ta biyar daga ciki mu haska da duniya irin musibar da take cikin littattafan nan da ake rigima kai waɗanda idan ta tabbata aka basu to musulunci zai muguje za a kai gaban da ɗanka zai fita daga musulunci kana ji kana gani ba abin da za ka dan na mana sarki zaki kilib na na biyar na biyar da kowa da jarabansa wani Allah ya jarabe shi ta mutane bai zai fita ba shi ya kalli mata mutane fitinansa kenan za a gan shi da kiyamle da amma ya ga mace ba zai zauna lafiya ba dan akuya ne mazu Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito wata rana ya fito da sahabban shi fara'a imra'atan fa ajabatku yaga wata mace sai ta ba sha'awa sai ya koma wurin matar shi zainab tana ma gyara tana jeme fata kusa aikin jeme fata aiki ne ya ce to zo zo kuma su ruwa malami ne ɗan bijirin malamin izana a Najeriya yana faɗan cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam, ya fito da sahabbansa sai ya ga wata mace sai ta motsa masa sha'awa. Kuma ya kasa mallaka, ya kasa ɗin kansa sai ne ya je ya sami matarsa ya kama sunan uwan mu na na Zainab yace sai da annabi ya zo ya ce mata tana jima kuma jima kowa ya san koyi take yi azumi ne aikin yake amma duk da haka annabi ya tasa barin ta yace mata Zainab zo zo zo zo zo haka fa ya faɗa kuma wannan yana a littattafan nan da aka ce su ne masu lamba kaɗai bayan Qur'ani waɗannan littattafan da ake addini da su wannan hadisin yana ciki annabi ya wuce ya bi wata mace kuma tare da sahabbansa to tambaya a nan shi ne su sahabban me yasa cikin su babu wanda sha'awarsa ta motsa sai shi Koko a sun fi shi haƙurin riƙe sha'awa ne ya koma ya sami iyalinsa tana jima fata yadda ya faɗa wani yanzu to a tambaya a nan mhm. dan Allah dan annabi ya za mu yi ya za mu yi ya za ka yi a matsayin sanda ɗan ɗanka ya zo ya tambaye ka ya ce baba wai annabi in ya gama cishawa ta yana motsawa ya kasa mallakar kansa sai ya je ya sadu da iyalinsa wace amsa za ka bashi wace amsa ta tare da ka ba ɗan ɗanka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne mafificin halitta gaba ɗaya mafificin halitta gaba ɗaya yana wannan aiki wannan ba mu zo sarki zaki zaki ba mu zo karatu kan waɗannan hadisai ba hmm. za mu zo ɗai bayan ɗaya duk wanda ya shirya ya zo ya kwace su mu taƙaice maganin nan da na mana kilim na gaba mu ji wani abu kuma mai muni da na mana kilim na shida a ji Nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Urwa ya ruwaito daga Nana Aisha wani mutum yana shiga gidan manzon Allah irin yan daudun nan ne muhannas ne irin yan daudun nan ne aka ce su suna ganin yana cikin ghairu ulil irbati min al-rijali wata rana ya shiga gidan annabi yana nan a wajen ɗaya daga cikin matansa sai shi ɗan daudin sai ya zo yana bayanin wata mace a gidan mana ya je wani gida tun da an ɗaga mai ƙafa hadisin bukhari ne da muslim suka rawaito shi to kaga a nan gurin illar shi ne shi an ce an ba shi dama ya shiga kan mata saboda bai da wata sha'awa ta mace galiban ɗan daudu wani ma baya aure dan shi ai yake shi kansa ma mace ne shi kansa sai ya daura dan kwali ya saka zobe ya rinka tafiya yana daura zani yana gantsara wai shi anan nake cewa ku sa hankalinku ku kalla a kawo fikihun da hikimar yin haka dole sai mun gaya wa duniya in daudu na shiga ɗakin matan annabinmu wace hidima muka yi wa kanmu wace hidima muka yi annabinmu wace hidima muka yi addininmu kan yaɗa wa duniya 'yan daudu na dabdala a ɗakin matan annabinmu ko da an ya kamata mu ɓoye tun da dai mun yi imani da shi kuma abin nan ba mai kyau ba ne don da mai kyau ne da ka gaya wa kanka da mai kyau ne da ka gaya wani naka ba su faɗa ba 'yan daudu na na mun ji ba sai mun ta'arifin waye shi ba ya faɗa ‘yan daudu na shiga gidan annabi ɗakin matan annabi ‘yan daudu a sahabbai ma akwai ‘yan daudu suna shiga gidan annabi ba kuma shi me yake kai su gidan annabi shin karatu suke zuwa koyo ko addini a kalamai yana sifanta wata mace da wuraren sha'awar wannan mace shi a abin da yake ɗan daudu fa gidan annabi shi ne fa abin da kai gidan annabi to a faɗa mina me ya fi ƙihun faɗa wa duniya ɗan daudu na shiga gidan annabi yanzu akwai wanda ɗai daga cikin bijiman malaman suna da zai dinga ba wa ɗan daudu dama ya shiga ɗakin matarsa gidansa ya shiga ɗakin matarsa cikin waɗannan ‘yan wajen gaba ɗaya ko shi wannan da yake magana zai yarda ɗan dauka ya shiga ɗakin matarsa gurin iyalinsa su dinga fiye tun da ba shi da sha'awa ya ce ba shi da sha'awa ne yasa aka bashi yana shiga to sai mu ga ya kwatanta ya ga ɗan dauka tun da ba shi da sha'awa ya shiga ɗakin matarsa ya bashi da shi da matarsa to irin waɗannan ƙazamai maganganu suna nan a cikin littafan ne da yawa da yawa a guguje sarki zaki da namuna kilif na gaba mai bima na ƙarshe shi ne kilif na bakwai da namuna shi a ji shi kuma wani irin abu ne yake tabbatar wa annabi canka to in ban ɓace ka ba mai mami mai be ka a wanda sai mun ɓata mu yi ma nasiha mu karanto ma aya mu karanto ma hadisai sannan mu gama da zagi da ƙwaryar zagi mu biyo baya da ƙwaryar zagi in an ka tambaye mu ce gashi har manyan mu suna yi sai na abubakar ya ɓata na fatar kun fahimta kuma ɓaci har mai gidan sayyidina abubakar yana yi fiyayyen halitta duka duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har da shi yana zagawa in halin zagi ya kama a kurbatsa a ce in kawo hujja An manzon Allah yana zagi kun kusan mun karanto wurare da yawa cikin Bukhari da musulun cewa sau biyu rayuwar manzon Allah Allah na turi Jibril da sauran mala'iku a zo a tsage zuciya ta a ɗebe zuciya ta a wanke a cika ta da hikima da imani ko sau biyu ana mai wannan operation ni sau nawa an ka wanke min zuciya ta? ko sau guda ba a wanke ta ba tana nawa da Allah ya halicce ta to annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da an kawo operation sau biyu ana wanke mai zuciya ta duk abin da an na aibi hushi da sauran ayyuba dai na zuciya an ka cire an ka wanke mai ita sosai tsabal tsabal an ka cika mai ita da ilimi da hikima da imani amma duk da haka rai ne yana baci ya zaga sannan ni ku ce in bar zagi in kyale ai ta saba ma Allah ubangiji na ko batawa a ce ka in yi don Allah ku yi mini adalci ha ba ku yi adalci ba ku daga cewa in ba ɓace ɓace ba ku yi adalci ba ɓace ɓace ba a bari in halin ɓaci ya kama za mu ɓata ina fatar kun fahimta na'am mun ji annabin ku yana zai annabin ku ba mu ba nan annabinsu yana zagi to a gaya mana wani irin fikiru me za shin me amfanin sanar da mu manzan Allah yana zagi gashi wannan malamin yana tabbatarwa annabi yana zagi don haka shi a ce masa ya daina zagi ba a masa adalci ba kuma haka annab yana zagi a ce ka daina zagi ba amma mun adalci ba abin da ya faɗa haka ne kuma sai ne ba da misali annabin nan an tsari zuciya ta sau duk ana masa operation ana wanke ta ana fitar da wushi a cika da hikima da imani amma yana zagi to shi ko so ɗaya ba a masa ba to kuma a ce ya bar zagi an yi mai adalci tambaya yake an masa adalci annabin an tsari zuciyarsa an masa operation sau biyu an wanke an cika da hikima da imani da komi amma yana zagawa shi a ce kan yi zagi an masa adalci ba a masa adalci ba shi ne amsa to a gaya mana yin wace amsa za ka ba wa ɗanka wace amsa za ki ba wa ƴarki wace amsa za ka ba wa jikanka ko jikanki idan ya tambaye ka kace masa ya daina zagi ya ce to ai ko annabi muhammadu yana zagi wace amsa za ka ba shi wace amsa za ka iya bawa musulmai ta wace fuska za ka gaya musu cewa zagi haramun ne alhali annabin suna yi da wace fuska za ka gaya musu zagi haramun ne alhali annabin su yana yi don haka a je na so a danna kilib na na ƙarshe amma mu bar shi saboda ina son shi ne bita masa karatu ban kawar da ya na ƙoƙarin dole dai sai an tabbatar wa annabi dauɗa za su zauna lafiya domin su ci abinci za ka ji wani tawili da ya yi na ban kaura na tabbatar wa annabi yana zai na so a danna shi na shafa kansa ko sam sam a yanzu amma lokaci ba zai ba mu ba mu bar shi zama na gaba a kansa zan fara karatu zama na gaba a waɗannan mummunan miyagun hadisai hadisin zagi idan wata uwa ta zukunna ta haifi wani ɗa da zai iya tabbatar da annabi na zagi to mu haɗu da shi zama na gaba zama na gaba zan fito da hadisan ala ilmi sarki zaki zan baje su baje wanda kowanne ya rubuta littafin ba zai iya kwata hadisan ba wallahi tallahi zulmin wa ƙarya ce aka jingina ma annabi baya zagi sha ku kalla manzon Allah bai taɓa zagi ba kai fushi wannan fushi annabi sallallahu bai taɓa yi ba wanda ya saba ma shari'a amma za mu zo zan danna shi sannan in ba shi amsa in shafa kansa domin mu nuna wa duniya malaman nan faɗa annabi ne gabansu wannan haɗuwar da suka yi a kan malam sarki ba don annabi ba ne suna da wata buƙata da suke son su biya a cikin zuciyarsu za mu danna shi ku ji ne yake ƙoƙarin wani tawili ya yi don ya tabbatar wa annabi na zagi zai tabbatar don ni a nan abincinsa yake idan aka kore mu annan wannan karanta ta zahiri ba zai ci abinci ba a nan abincinsa yake yi waɗannan ƙarerai sai su ne yake gaya wa mutane yana rukuza za a a zukatan al'umma bai san yana yi ba yau ka gaya min wace kima kake tunanin ɗanka zai gani ta annabi bayan ka ce masa annabi yana zahiri. gaya mun wace kima ɗanka zai gani ta annabi bayan ka gaya masa cewa annabi yana ganin mace ta wuce ta motsa masa sha'awa ba matarsa ba gaya mana wace irin girman annabi kake ganin ɗanka zai gani bayan ka faɗa cewa annabi sallallahu yana da kwarkwata ƙeya cikin kai irin waɗannan miyagun zantuka suna nan wututu kuma ba a ji komai ba ba a ji komai ba suna nan wututu kuma alhamdulillah mulana Ali Ulwa izini ya riga ya haska hanya duk mai ilimi an riga an haska masa hanya matsalan nan ba ba fa matsala ce ta ta me ake cewa matsala ce ta siyasa ba matsalar hadisan a matsala ce ta ina addinin ta ya za ta ceci addinin ta kai ya za mu ceci addinin mu an ruguza annabin ma'anawiyan babu annabi ma'anawiyan an zube masa kima gaba duk wani abu da ɗan adam yake takama da shi na kima an rasarwa annabi dan adam yana takama iyayensa yana alfahari ya fito cikin tsatso mai kyau an ce shi cikin tsatson kafirai ya fito iyayensa kafirai ne yan wuta ne suna wuta Allah zai sa su waɗannan duk wani abu da yake ɗaga alƙadarin annabi an za shi a hadisan nan da haka saki zaki a taƙaice a jira mu zama na gaba a kuɗa layi masu kira su kira amma duk wanda zai kira ya tsaya a kan abin da muka yi magana a kansa da abin da muka tattauna a tsaya iya abin da muka yi magana a kansa idan kana son gaba ta gaba zaman mu na gaba kan hadisin annabi yana zagi annabi yana kunduma zagi yayi zagi za mu zo mu tattauna wannan ala ilmi za mu ɗauke su daki bayan daki mu gani shin malam abdul jabbar ya da gaskiya kan cewa akwai miyagun waɗannan ababe a hadisai ko kuma waɗannan malaman na maja su suke da gaskiya da suke cewa a kashe wannan malamin da yake ƙoƙarin a ɗebi waɗannan tsakon kwani waɗannan gima-giman duwatsu da suke cikin wannan shinkafar da za mu ci. Mafi To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun ji karatun Sheikh Sharif Abdulbasit mun ji karatunsa a da ke dai bayani ne dai akan na hukunci da aka zantar wa Sheikh Abdul Jabbar karatu da dai zo in Allah ya da shi ne akan wannan cewa da gaske annabi yana zagi ko baya zagi jama'a za mu bude layi amma kai da zaka kira ka tsaya kan topic abinda shai ya tattauna shine kawai abinda muka ba da dama zaka iya kai tambaya kai abinda kuma bai tattauna ba gaskiya ba za mu baka dama ba in ka tsaya na farko muka maka magana kai na biyu to na uku zan drop line ɗinka ne zan kashe maka layin ka ne assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum sarki zaki lafiya Lafiya kala-kola ya sunan ka ina ke kira? Sunana Alamin Ismail ina kira daga nan Kaduna. To masha Allah Malam Alamin kana ta da Sheikh Abdul Basit ka kawai. Sarki zaki ina maka taziya Ubangiji Allah gafarta wa mahaifinka Allah sa shi gidan aljanna. Amin ya rabbi amin suma. Abu na biyu na yi ma Sharu Abdul Basit barka da shigowa wannan zaure mai tarin albarka. Masha Allah. Masha Allah. Gaskiya sarki zaki hmm. baka taba kawo wani dan matashi ko dattijo da ya shafe min hadda irin yaran nan wallahi <laughs> ba yaro ne ya hakuri sarki zaki eh. malamin na na'am kama gaskiya hmm. ina ɗaya daga cikin makiya abdul jabbar gaskiya wanda suke ganin tsakani da Allah yana zagin annabi amma gaskiya abdulbasid Allah ya saka maka da alkaidi komai ka fitar da shi filla-filla ubangiji Allah ya saka maka da alkaidi gaskiya babban al'amari da yanzu kawai neman tuba zan yi kuma dan Allah abdulbasid yanda bawan Allah nan yake ka gaya masa makiyin shi guda ɗaya a jihar Kaduna al'amin Ismail don Allah ya yafe masa. Hello sarki zaki. Muna jinka, muna jinka. Don Allah ya nema min gafara gurin bawan Allah nan. To, Sarki zaki. Na'am. Tsakani da Allah. Irin wayannan bayan Allah ya kamata a rika kira. Kaga na farko bai zagi kowa ba, bai ci mutuncin kowa ba, bai wulaƙanta kowa ba. maganganu yake yi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali don Allah sarki zaki kai bai birge ka ba ne sarki zaki ai ni eh, mutumi na ne ni wa Sharif Abdul Wasit ah, ah, na ce maka ai ni mutumi na ne me kake so ka kuma fada ni mutumi na ne ina yi ma Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi gaskiya duhun da na shiga wallahi a yau ka fitar da ni Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi, Ubangiji Allah ya maka sakamako da gidan aljannatul firdausi, hmm. Ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka ka ya ƙara maka basira, sarki zaki assalamu alaikum. Allah ya saka Wa alaikum salam, mun gode, mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Okay. Uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu next caller. Wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki. Na'am, kola ya sunan ka daga ina ke kira. Ah, sunana Shehu na kira daga Spain. Shehu, to, Shehu daga Spain. Kana tare da Sheikh Sharif Abdulbasi da kawai da layi. Masha Allah, eh. Masha Allah, Masha Allah. Sheikh Sharif Abdulbasit, Ubangiji Allah ya bar muna kai. Ubangiji Allah ya kara ilimi da fahimta. Ubangiji Allah ya kara mamu duka son annabi sallallahu Alaihi wasallam. sarki zaki kai kuma Allah ya kiyaye ka. Amin ya rabbi. Dukkanin bukatunka duniya da lahira Allah ya yi maka. Amin. Allah ya jagoranci lamarinka. To shi kina ana waya. Wannan bare ku ga. Alhamdulillah. Waton sarki zaki a kadiyan waton Abdul Jabbar ina jin ana tare da muku? Bismillah bismillah. Kadiyan Abdul Jabbar na jin ba yau muka fara shi ba mun fito several times mun yi muna munakasha da mutane saboda duk mai hankali bai zama a ce mishi wanga bawan Allah ya zagi annabi ya yadda ban taba yadda na yi muna kasha da mutane kan haka da dama saboda sarki zaki abin tambaya yanzu shine wannan hadisai gurbatattun hadisai da an ka sa shi cikin littafin da ake wato muke fankama da shi bayan alkur'ani shi shi aka yi mai suna da lakabi sahihun yau cikin wannan littafi ne za a zo ana samun ababa da suke ba sahihai ba tambaya ta farko kenan sa'idin hadisan da suka gurbatattun hadisai da yake bai cancanta a danganta shi ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi muka sami an danganta shi har mutum ya rasa imani ya fito ya rika sifika yana yana faji yana nishi iyayen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cikin wuta la haula wala quwwata illa billah a samu mutum ya fito ya rika sifika yana zartarwa kamar annabi na zuwa a dakin wata ta yi mai abinci ya doki kanshi ya dibiya kanta tana fidda mishi kwarkwata bawan Allah wanga ababa ya yi kama da kai kai mai rika spika kake fadi balle a danganta shi ga annabinka bai kyautu ba mummuna yan zance ne abin da zai na darjan annabi to sarki zaki darjan hmm. annabi ya kamata mu kiyaye abinda da zai girmama ko zai kare darjan annabi shine wanda yake ya kamata mu yi ta fitowa da su to she yasa abdul jabbar wato Allah ya kara mishi darja da karama amma karshe abinda zan faɗi sarki zaki wa'annan da suka kawo wa'annan hadisai da shi Sheikh Abdul da ke bayyanar da wannan hadisai yake nuna munancin wannan hadisi na bai kamata a danganta shi ga janibin annabi ba shi da wanda ya rubuto wannan hadisi waye zagi annabi A'a, kaga anan anan anan anan zan shigo ciki. Kan mai saurin yanke hukunci mun ce abinda Sheikh Abdul Basit bai tattauna ba ka a shigo da shi kaga shak abdulbasit ya nuna cewa in allah ya da gaba zai karatu akan hadisan da bima na ake nufin an zagi annabi annabi na zagi ko annabi bai zagi ka gane shi yasa anan sha ya yi magana ne akan hukuncin da aka zartar da kuma beginning da kan da abin ya faru za kan mu yi zantar da cewa kamar gaba da shin buhari ya yi karya ko bai karya ko buhari ya yi laifi ko bai laifi a'a kamu kamu ce ta wurin mu yi hakuri eh, haka ne eh, sarki eh, zaki haka ne ne ma ba nufi na nan ba oh. wato abinda nake nufi abinda nake nufi shine hadisi da yake mun same shi cikin littafi har an karanta misali kamar eh, wannan tefin da an ka nuna na eh, shaiki dan eh, gidan gumi ya karanta wannan hadisi ta kwarkwata. Eh na fahimta, na fahimci wannan. Mun buga wannan. Very good. Ababa ina jin wato ababa ne da yake sarki zaki yana motsa zuciyar mu a wannan gaskiya ne wannan dai gaskiya ne yana motsa zuciyar mu na san sarki zaki kafi ni son annabi ko da yake dai na san mu yi gwagwarmaya wurin eh, eh yanzu kake magana eh wurin annabi ai <laughs> ba ka cewa wani ya fi eh, kaka yadda da wannan kaka yadda ce wani ya fi ka sa annabi kaka yadda da wannan masha Allah Kolas ku ya kuri ku bari Sheikh Sharif yana da magana zai yi sannan mu ba ku dama ku yi hakuri college ku yi hakuri. Sheikh kaman kana da magana za ka yi ko? Zaki shi ne tambayar muke bukatar wanda yake da tambaya a cikin jawaban da muka yi wani wanda yake da janjina da godiya kuma ya zama dai in brief a takaita abin alal ikhtisar na da da duba da lokaci insha Allah zai iya yi ma masu eh. kan shi kansa sarki zaki ne. to sarki zaki kuma ya yi wani babban bako da ba bako da ɗan gida ne insha Allah akai akai a za mu fito domin eh. wayar wa duniya hankali wayarwa da duniya kai wayar da mutane kai akan shubuhohin da ake yadawa akan malami a gaskiya alhamdulillahi malamin nan ba wai ido rufi muke sasa. ba ido rufi muke biyarsa. gaskiya muka gani a gurinsa muka tabbatar da tabbas yana kishin alle shi samu ma muka dafa da ko zai bar annabin da za mu bar ne farko da za mu yi bara da shi me yasa muka kafe kan a tare da shi domin dai har yanzu da a wanda yake yi matsalolin nan akwai a cikin hadisai matsalolin nan akwai mutu a hadisai kuma insha Allah wanda zai bi mu harka bayan harka za mu fito da su mu bayyana wa duniya ɗai bayan ɗai da haka sarki zaki a daga kira na gaba eh, tambaya kuma magana magana Sharif gaskiya ne duk wanda kake da yabo ko wani abin da za ka yi don Allah ka yi hakuri wani minti ɗaya abin da kawai muke so tambaya cikin maganan da ya yi. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala kola kan TikTok. Sarki zaki kenan bani. Ah ba kai kola kan TikTok. Yawa sarkun salamu rahmatullah. Sarki eh. zaki sanda aiki. Sando kai ne kola ya sunan ka daga ina ke kira. Lafiya kalau lafiya kalau. Sunana Hassan Dauda Umar from Jos Nigeria. Masha Allah Malam Hassan. To kana tare da Sheikh Sharif. Suleiman aka Shak Sharif Abdulbasit aka wannan layi. Eh gaskiya wato muna godiya na saurari wannan tattaunawa bacin gurgudu na ga yadda ya kokari mutum ne wanda yake kamantawa mutum. al'umma yana ba da komai a yadda ya dace ba zagi ba wannan kuma haka ake son kariya ga kowa duk wanda zaka kare kasance baka zagin kowa kuma ina maka taziya akan rashin mahaifinka da kai ubangiji Allah mai rahama Allah ya sa aljanna mu amin amin Allah ya sa yana tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam nagode wato kuma gaskiya sarki zaki ina ganin kokarin ka mutuka sai daga wai kana samun lokacin bacci ma kuwa <laughs> ko da yaushe kana tare da al'umma wannan akida a tattauna da kai wacce akida a tattauna da kai kanka baya ciwo to ya saurare ne ma namu amma sai mu dinga jin mun gaji abubuwa da dama suna mana yawa wallantana kai da kullum ake tattaunawa da kai wannan ya zo ya ce kaza wannan ya ce kaza to ubangiji Allah ya ta kwana Allah ƙara godi Allah kara godi mu ba wanda zamu ce a wannan kariya hmm. duka du mu idan an kashe wancan malami ba karuwa bace a gare mu kuma an bar shi shine ma karuwa a gare mu saboda kisan nashi shine zai iya kawo mana fitintinu a ƙasa tun da yara mabiya da yawa kan mabiyan nashi su taso su zo su ce za su ɗauki za su ramuwa kuma wasu in za su yi ramuwan ba za su yi ramuwa ta daidai ba za su yi ramuwan gayya ne kila a je a kashe wanda bai da haƙƙi don haka mu dai muna kira ga shugabanni namu na Najeriya mu nan muna nan muna cin abin nan kala kala a Najeriya ko ina dan Allah a tsaya a yi bincike mai zurfi kafin yanke wannan hukuncin saboda yanke hukuncin zai iya kawo manyan matsatsalu wanda zai iya faruwa a Najeriya ba ma a iya jihar Kano gaba ɗaya ba ubangiji Allah ya ja kwana Allah ma mahaifinka rahama shi kuma malam washe shek wane ne Allah Allah ya saka mai da alkhairi mun gode amin amin amin shek Abdul Masha Allah. Mun gode maka sosai, mun gode Allah ya sa ka alkhairi, mun gode. Alright, a uh, kola da kadadi kan WhatsApp. Uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wanda kadadi kan WhatsApp. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sarki zaki barka da yamma. Barka kai da aboki na daga Ghana, amma kira sunanka daga ina ke kira? Eh, Yusha Ali daga Ghana. Masha Allah, Malam Yusha abokina kenan daga kasar eh, Ghana. To, kana tare da shakki. Kai ne kai rashi ko malam ne? A mahaifina suke gaishe ne. Rasu eh, Allah. Na. sarki. Masha Allah. Allah, Allah aljanna ce. Amin, amin, amin, amin. ina gaida kai sarki kuma na gaida shi malam Sharif ko? Eh, masha Allah, yana jinka. Aishe eh, tambaya ta ita ce sarki. Mm. Sai dai na ga da malam me yasa baya ɗauko kadiyan da aka kai malam Abdul Jabbar kotu ya so abinda ake tuhumarsa da suke ganin ba haka ba ne shi shi ya ce a'a ga ababen amma shi na ga kamar ba wannan ya ɗauko ba sannan kuma alkawarin da ya yi ma zai taho ya karanta ya yi karatu nan gaba ma ba ma kan wannan kadiya aka hukunta malam abdu jabbar ba mm. na ja ce zai yi magana ne kan zagin zagin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ko bai eh haka ne da ni tambaya ta me yasa ba zai dauko eh tuhumomin da aka yi wa malam abdu jabbar cewa ya zagi annabi ya so shi danna wannan audio din da aka kai kotu ce ga abin da malam ya ce aka ce babu amma gashi a littafi me yasa ba zai haka ba wannan ita ce tambaya ta sarki hmm. na'am shi ne tambayan ka ta farko ko ina gani malam malam ka ka kiyaye tambayan da yi maka na farko ka kiyaye tambayan da ya maka na farko malam na'am na ji tambayarsa ta farko ko eh. kuma in ce tunatar da ni ko kuma ta da ni da abin da ya kamata shi ne waɗannan gari suka kai a kotu wanda su ne tabiyar abin da yake ya wasa muka yi wannan zaman kamata ne bi su ɗai bayan ɗaya mu ɗauke su daki bayan daki wannan hmm. tuhumar da suka yi ta kwace da sauransu dukan waiwaya ku fitar da su a littafai mu da a wanda yake alhamdulillah ya ba da shawara ne ce don ba ta tambaya ba ce shawara ce ya bayar mai kyau wanda ya kamata kuma mu yi tarkizi a kanta mu fara tattaunawa mu kan waɗannan nukuɗi waɗannan maganganun da aka datsa aka je aka tuhumarsa da su mu fara farko me matsayin mu a su? mai malam yake nufi da wannan ah, murya da aka datsa ne yake nufin ya iyar wa al'umma a ina aka su maganar me ya cikon maganar sannan kuma ina kalmar take da ake maganar bai nuna ba akwai ta idan akwai ta to ina take a nuna wa al'umma ita su gani wanda insha Allah wannan shawara za mu yi tarkizi a kanta wanda zai iya cewa kenan mun daga mu na hadisin cewa annabi yana karya za mu dawo mu ɗauke su ɗai bayan ɗaya zaman mu na gaba insha Allah za mu yi magana akan nukuɗa ta farko insha Allah ita ce maganar kwace an ce kwace insha Allah za mu ɗauki nukuɗa ta farko ne cikin uku ɗin ko wannan ko kuma nukuɗa ta farko ko kuma nukuɗa ta ƙarshe waɗanda guda uku da aka yi tuhumarsa muna godiya da kula da ya tunatar da mu akan wannan insha Allah na'am to kola tambayan ka na ƙarshe eh sarki tambaya ta duka kuna okay tambayan ka duka duka kenan eh. to Allah ya saka da alkhairi insha Allah za mu yi hankali akan wannan a ah, na comment jama'a na cewa kai magana mai kyau wallahi kai magana hankali ana yabo Allah ya saka maka da alkhairi malam ah, Yusha mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. kola da ya kira kan whatsapp Amu ah, alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na kola sunanka da na kira. Barka da kokari. Suna na ah, Sabiu Abubakar El Nafati ina kira daga jihar Lagos, Nigeria. To masha Allah Malam Sabiu. Kana tare da Sheikh Sharif Abdul Basit. Eh, to na farko ina yi wa babban bako Sharif Abdulbasit barka da warhaka. Mm. Da kuma Allah ya ƙara haske, Allah ya ƙara fatahi a cikin ilimin da ya zo ya karanta da duniya baki daya. Ah, sarki zaki ina da tambaya ɗaya ne, amma kafin in yi tambayan ah, ina ɗan so ɗan yi wa wato al'umma duk da suke sauraron wannan shiri wani ɗan tunasarwa kuma da shimfiɗa. Dukkanmu musulmai muke kuma cikar musulmi sai ya zama ne ya so annabi ya fifita annabi sama da rayuwa na tabbatar da duk firkokin addinin musulunci da waɗanda ake da mabambanta ra'ayi duk mun raja akan haka imanin ɗayanku baya cika har sai ka fi son annabi fiye da rayuwarka ta kankin kanka to in ku har haka ne in kuma mun yadda haka ne wato shugaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine mafi cancanta da a kowane lokaci a ɗaukaka wato wato kyawawan ɗabi'unsa karantarwarsa a matsayinmu na musulmai mu ma mu ga yadda za mu ba da gudunmuwarmu ta wurin yaɗa wannan saƙo na addinin musulunci da kawo. dukan mu bamu rayu da shugaban rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba kuma na san a matsayin mu na masoya shugaban rasulullahi muna kwaɗayin muna tunani muna cewa da a ce ma mun rayu a zamanin sa. to rashin bamu fito a zamanin sa ba da muka fito a wannan zamani wani irin gudunmuwa za mu iya bayarwa ta wurin yaɗa sakon shugaban rasulullahi mun zo zamani ne na ƙarshe yanzu wanda zamani ne mai haɗari kusan ana approaching end of the world so what i'm trying to point out a nan in essence shine manzan Allah sallallahu alaihi shi mafi a'ala da yanzu a wanke shi a tsarkake ainihin gundarar risalar da ya kawo wato al'umma tambaya ta anan shine waɗannan littattafa da ake ta magana cewa sahihai ne wanda an mun duka da su muke addini kuma ana ganin bayan alkur'ani babu wasu littattafa da suke da inganci sama da waɗannan littattafa da kuma sauraron irin abubuwan kadiyar da ta faru ta malam abdul jabbar duk waɗannan hadisan tambaya ta a nan number one shine waɗannan hadisan da ke kaɗawa ina soyo shi sharif ya tabbatar mana da cewa a cikin wani littattafan na farko akwai wannan hadisan number one sannan number two a cikin waɗannan hadisan da malam abdul yake fitowa shin menene saƙon su saƙon da malam abdul yake san iyarwa duniya me yake ƙoƙarin nuna ma duniya a wannan hadisan tsaya tsaya kaka sauka kaka sauka maganan na da kyau sosai bari shak bari ya sharif ya amsar na farko bismillah shak sharif ko da ke malami eh, she kai tambaya kare ka sauka malam ya bada amsa eh, eh amma abin da ya sa eh abin da ya sa kaga haka na ah. karya wannan ka'ida saboda kaga Sheikh Sharif kamin gafara ana magana ah. bi ma'ana cikin karatun da ke babu wani hayaniya cikin kwanciyar hankali ne kuma eh, ba ma kai kuma na san ba za ka yi gaddama da shi ba in dai gaddama zai zo ne ya kamata mu aje kama ba shi girman wannan to amma muna son fahimta shi tsaya kan layi tsaya kan layi bismillah shak eh insha Allah shiri mai eh, albarka ya yi tambaya a kan cewa shin akwai waɗannan hadisai a cikin littattafan nan da ake magana? isa shi ne akwai kuma rututu. Akwai rututu. Hadisai ne waɗanda kai akan kanta aka ɗebi sunan annabi aka sa naka ba za ka ji daɗi duk wanda ya gaya ma za ka ce ya cin kincin ko aka sunan sunanka aka sa sunan aka ɗebi sunan annabi aka sa sunan shehin ko maɗaikinka za ka ji ba za ka ji daɗi ba waɗannan hadisai abin da yake faruwa shine da yawa akwai tambayar da take zo mana a hankali Shin wai malaman da suka wuce ba su ga hadisan nan ba ko sun gansu, ba su san su ba ko sun san su, to me yasa ba su fito da irin waɗannan ababen da ake fitowa da su a yanzu ba. To babban abin da mutane suka kasa su fahimta shi ne, kowane lokaci da kalan nashi Malaman da suka rayu suka gabata kowane malami ka koma tarihinsa za ka ga da kalan matsalolin da ya fuskanta da kuma aikin da Allah ya kawo shi ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Domin matsawar kamar yadda ka faɗa mumini ba zai cika mumini ba sai ya fifita annabi ya daga annabi sama da kowa. Kuma babu wani hanya da za ka bi sai ta hanyar bayar da gudunmuwa ga wannan risala ta annabi sallallahu alaihi wa sallam. To kamar yadda muka faɗa alhamdulillah bukhari muslim da sauran waɗannan littafai gaba ɗaya sun hidimta wa annabi iya gwargwadon hidimar da suka sun yi iya gwargwadon matsalar da suke fuskanta su a wannan lokaci. To mun kuma a yanzu zamani ya kai mu, lokaci ya kai mu da muke buƙatar sa mun aka samu sabuwar fikira gaba ɗaya tunanin ya sauya. in ka duba ta daga abincin da muke ci ya canza suturan da muke sawa ta canza mu'amalar da muke yi yau da gobe ta canza to mun zo wani zamani ne da muna buƙatar matsalolin da muke fuskanta da addinin yake fuskanta ya zama mun magance su mun fito hanyar da za mu iya magance su masali yanzu waɗannan hadisai da ake rigima kowa ya sani kafiran duniya sun canza usulubin yaƙi da addini na gaba daga waɗannan hadisan ne ake zaɓu sarki zaki bar mu ba da wani misali a daga cikin waɗannan abubuwan da muke son duniya ta hankalta yau dan Allah dan annabi a auna mu a tunaninmu wace rigima Najeriya za a yi idan wani gidan jarida na kafirai ya rubuta cewa ya yi hidin ya ce annabi Muhammadu yana zage-zage. Na Allah sarki za ki kaddara mana ko kuma kola mai wanda yake kira ya kaddara mana wacce irin hatsaniya za a yi Najeriya. Sai an kusa gobare Najeriya. Me yasa saboda sun ce annabi na zage sun ce mutunci annabi. Kuma alhali hadisin nan yana cikin Bukhari yana cikin Muslim. hararonya yau da wani gidan jarida mukaddara kada in kama suna a ce na taɓa wani gidan jarida mukaddara da wani babban gidan jarida a Najeriya zai yi hedin ya fitar da labari a sati ya ce annabu yana da kwarkwata a cikin kai annabu na da keya cikin kai don Allah wani irin aligitsi ake tunanin za a yi Najeriya to irin waɗannan suna nan kuma mututu a ciki wannan shine amsar tambaya dai a takaice sai tambaya ta gaba to bismillah to masha Allah alhamdulillah a to gaskiya wato sarki zaki ina godiya da wannan haske da sharifi ya kara mana na duniya because uh, ba don komai ba yasa na fara tambayan wannan shine uh, menene wato fikihun da yake cikin wannan hadisan don gaskiya mu a matsayin mu na masoya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da muka ji an fito da irin waɗannan hadisan ran mu baya daɗi ran mu baya daɗi kuma shi kansa wato malam abdul jabbar mun saurare shi da kunne na basira kuma mun ga a lokacin da yake fitar da waɗannan kalamai yake furta su yana furta su ne wato da bacin rai wato yana fito da su da bai da kishin annabi saboda sarki zaki ba komai yasa nake gaya maka wannan ba wato psychologist sukan ce idan mutum zai yi magana na cin mutuncin wani akwai mood da zai yi magana da shi akwai approach da zai magana da shi ka gane cewa wannan abin yana yi ne domin ya ci mutuncinka akwai kuma mood na salo na magana da idan mutum yana yi da kai ka san yana yi ne sakamakon kishi na an taɓa wani abu to a daidai wannan gaba nake cewa in ku har akwai waɗannan hadisan a cikin buhari da muslim wannan wato kadiya ko wannan abu da yake faruwa ba iyaka na abdul ba ne kadai hatta mu da sauran wasu firkoki a'a shi'a ne izala ne wahabiya ce wace tsaya in dai har annabin muke so in kuma har annabin kola kola kola janye janye wannan waya dinka wata tsaya ya hakuri ya hakuri bai yi ba To, eh. na janye. Wato, ina faɗa ne ba don kuma saboda mm. wato kasan in aka Ko shugaba rasulullah za ka ji ba daɗi a zuciyarka so dole shi yasa nake wannan magana mm, mm. yaƙi ne yan gaba ɗaya a matsayin mu da mutu Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaƙi ne da a misali kai kana bada naka gudunmu ko ta wannan program ɗin ka ba da naka program so abin da muke so wato su al'umma da kowa ya fuskanta ya saurara shi ne ya zama wajibi ya zama tilas ba lalle sai mai wa'azi ba ba lalle sai mai dukiya ba ka kyamaci abu a ka shi shirya mafi raunin imani injiran jiran shugaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to yau wannan mutumi da ya fito yake ƙoƙarin kare waɗannan abin kuma mun bi shari'o'in nan nasu cewa ke kore su yake kore su yake kore su yake ba tabbatarwa yake ba to kaga ya riga da ya gama wanke kansa kuma har a gaban Allah ya wanke kansa duk da an san cewa shi dan adam ajizi ne to amma a iyaka abin da yi da kuma iyaka aikace aikacen da yi da karatuttukan da yi da raddukan da yake wasu da muke je suke fito da waɗannan hadisan kuma suke dangana su ga annabi kike kokarin ya face su ga annabi wato gaskiya ya sa ya wanke wa duk wani masoyi shugaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wani abu a zuciyarsa so a daidai iyaka nan ne nake so wato gode maka sarki zaki kuma shi sharif abdulbasit mu masa addu'a allah ya ƙara karfafa masa gwiwa da kuma sauran malamanmu na wasu bangarori na wasu firkoki su cire san rai su dubi girman shugaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da aka zo aka nasabta masu waɗannan abubuwa da suke cikin wato littattafan nan su duba su gani idan su aka dora za su ji daɗi ko in shehiyan su aka gaya wa za su ji daɗi ko in iyayen su aka gaya za su ji daɗi in ku har ya zama na cewa ba su ji daɗi ba to ya zama wajibi wannan aiki ba na abu Jabbar ne shi kadai ba aiki ne na dukkanin musulmi mai kishin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ya kana ne nake so in ce Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa ta'ala wa barakatuh jama'a zamu da kira biyu ku ya kuri shak ya huta saboda dare yayi gaskiya ah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola da kake kadade kan wasa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sarki zaki. Na'am kola sunanka da inda ke kira ko da ke ni na san ka. Sunana Sunana Muawiya daga Kano Najeriya. Masha Allah Malam Muawiya. Malam Muawiya. Sarki zaki. Eh Kano Najeriya. Sarki zaki ina wa Sheikh Malam Abdulbasi barka da shigowa. Ah, barka ka Kuma ina masa fatan alkhairi. Barka ka dai. Ah, mun sarki zaki dangane da wannan waƙi'a ta Abdul Jabbar. Um, na sha faɗi ko in ce na faɗa a muna jin ka hakuri ba kai ba kai tsaya kalla kai ka magana da karshe hakuri kaji eh eh, eh eh eh okay uh, malam muawiya na'am na muna jin ka malam muawiya na ce matsalar sauƙinta ya isa mutuka watakan mutane ne suka juya abin da gangan ni a ah, yadda na fahimci abin watakan matsayin malami wanda yake gabatar da darasi kamar shi eh, abdul jabbar mm, mu ba shi matsayin malami mm. na'am malam abdul jabbar a ce ya zauna ya gabatar da darasi da karatu na tsawon awanni watakan awannin da in ka tattara awannin da aka daddatsa karatuttukan ko shakka babu akwai zalunci a ciki kuma akwai juya gaskiya ta koma ƙarya. Mu'awiya. Malam Mu'awiya. Abdul Jabbar ba. Hmm. Ko ƙur'ani in ka ajiye ka ce za ka mai irin wannan datsan. da aka yi masa to ko shakka babu akwai ayoyin da suke da cikakkiyar ma'ana waɗanda za su juye su zama marasa ma'ana malam sarki zaki kalmar shahada kalmar da ake shiga musulunci da ita la ilaha illallah wa ashhadu an ilaha illallah mm. to cikinta za ka iya datse kalmar fa da za ka zama kuma shirka fa za ka yi a cikin wannan sentence din da aka bujuro da shi za ka iya yi masa wata kuskwari ma ka yi datse-datse ya zama maimakon kai da kake cikin musuluncin za ka iya kuma fita daga musuluncin a cikin waɗannan kalmomin da suka gabata to kenan shi datse abu ba daga farko ba ka aji ƙarshe ba yana iya ba da wata ma'ana wacce take ba wacce shi mutum yake nufi ba abu na biyu a ce abin da ka fassara da hausa kana yi wa mutane bayani a matsayinka na muhaddisi ko a matsayinka na fakihi a ce duk abin da ka faɗa sai ka maimaita abin da sai ya zo lafzan a cikin wannan littafi to sarki zaki gidadancin waɗanda suka yi wannan abin ya isa domin duk wani sharhi na duniya babu wata fa'ida yinsa mu ɗau fatawul sharhin bukari da muslim sharhin bukari kusan sarki zaki in ka auna sufulan da yake kan Fato labari ka auna kuma shi kansa littafin sayyul bukhari to za ga menene hikimar wasa a wa'innan mujalladai wajen sharhin hadisai wanda shi fa wanda ya sharhin hadisin nan littafi ne kwaya ɗaya akwai sahihul bukari wanda yake mujalladi ɗaya to an zo an yi mujalladi goma sha an yi har akwai sharyin bukari da yake da mujalladi talatin da wani abu to menene fa'idar me suka faɗa abinda bukari ya faɗa suka faɗa har suka yi wannan sifili ɗaya biyu uku abu ɗaya aka mai da shi talatin kinan kaga sun kawo ra'ayoyinsu ne da ra'ayoyin wasu malamai da buɗe sharhin da wani abu misali ɗaya zan bayar saboda lokaci eh saboda <laughs> maganar zan faɗa kenan saboda lokaci malam ba yawwa sarki zaki mutum ne ya tsallako gidanka da ya tsallako gidanka ya hauro da ya hauro sai ya ɗau injin gidanka da mashin ɗin gidanka ya fita mm. da ya fita sai aka zo ana magana sai wannan ya ce a wani mutum ne a ya hauro cikin gida ya ɗau inji ya ɗau mashin ya buɗe ƙofa ya fice shi kuma wannan sai ya ce e ai wannan ɓarawan da ya hauro gida ya abin nan ya abin nan ƙirƙirin dai wannan sai a ce a kai da ka ce ɓarawo ta yaya zama ɓarawo bayan shi wannan da aka a littafi misali abin yake ba wai haurowa ba yana karanta littafi ne sai yake cewa wani mutumi ya haura gidan wani abu amma a littafi ya ɗau mashin ya ɗau inji ya fita ta kofa ya gudu to shi kuma mai fassara da ya tashi sai ya ce eh wani ɓarawo ya hauro ya abin nan ya ɗau mashin ya abin nan ya fice to sai mutane su ce a'a ai a littafin nan babu inda aka ce ɓarawo babu inda aka ce ɓarawo e babu to aikin da shi wannan ya sunansa sunansa ɓarawo. to shine fa the same abin da ya faru an zo an datse bawan Allah nan an ce sai ya faɗi inda kalmomin nan suke su kuma kalmomin nan mutumin da yake fassara abu yake fito da ma'anar abu ko yake so ya fito da munin abu ko yake so ya fitar da kyawun abu ai babu fa'ida ka ce sai ya fito da ainihin abin da yake fassara a cikin littafin malam ma'auya wannan abin da hmm. malam yake faɗa haka ne hmm. yanzu sarki zaki wallahi akwai babi sunan babi kawai a cikin bukhari ko in ce ma muslim afuwa, sunan babi ne a cikin muslim wallahi in kana da kunya aka ce aka faɗo ma sunan babin aka ce ka fassara shi da tantagaryar hausa yadda take a gaban mamanka da mahaifinka wallahi ba za ka iya ba ya sunan babi babu riba'ul kabiri ya ma'anansa babu ma'anansa babin da yake magana akan shayar da babban mutum nono mace ta shayar da babban mutum nonanta wanda sarki zaki idan ka duba ƙarƙashin hadisin da ya kawo eh. hadisin ya kawo hadisi a ƙarƙashin babu hadisin na eh. na aisha ce ta rawaito shi tana eh, ba da mu tsaya kan haka muka ji mun soka abin da muke yi mun fahimci abin da kake nufi ban so mu sauka eh, saboda wannan maganar da zaka yi gaskiya ya dawo da abu ok muna jin ka to rufe ina son malam abdul basit shi ma ya mun wannan alfarma ina son a cikin abubuwan da sarki zaki wanda mutane su mana uzuri ko da abin a ce in aka cire sunan annaba hadisi ne amma da za a cire sunan annabi a sa sunan mahaifin wani akan sunan annabi to na tabbata mutum a rigima da shi a ce mahaifinsa ya aikata wannan abu sarki zaki annabi ne fa ya aiki wani daga cikin sahabbai sunansa zai dubna harisata ya aike shi bayan ya aike shi ya dawo to lokacin annabi yana ɗakin sai dai tuna aisha ita sai dai tuna aisha isa take ba da labari take cewa kaddima zai dubu na harisatal madinata wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti zai ya da daga madina annabi yana ɗaki na ranar kwana na ne fa atahu sai ya zo faƙara albaba ya kwankwasa kofa faƙama ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama uriyanan uriyana wai annabi yana kan gadonta ba yana shimfiɗar ta faƙama sai ya miƙe rasulullah sallallahu alaihi uriyana ya miƙe tsirara uryanin tsirara eh malam malam ina ina ina ina ina tsayar da wani eh mu tsaya kan mu shiga cikin wayannan sannan kan mu shiga cikin wayannan mu samu hakuri ban so mu shiga cikin hadisan sosai ah, saboda ya zo ya yi karatu ne akan ya zo magana ne akan Eh, bi ma'ana hukuncin da aka zantar wa Sheikh Abdul Jabbar na fahimci haka tun da bishin da shi da kanshi bai tattauna haka ba eh dan Allah ki dai tambayan kawai tun da shi bai tattauna wannan ba kamar shiga kan wannan yawa eh. eh, ina san Sheikh Malam Abdul Wasif shin akwai wani hukunci wanda yake sarihi wanda yake kafiyan daga Allah ko daga manzan Allah wanda ya hukunta cewa duk wanda ya zagi annabi a kashe shi akwai wannan hukuncin wannan shi ne tambaya ta salamu alaikum rahmatullah sannan kuma ya halatta malamai su a akan hukuncin kisa abinda ya zama hukunci ne na kisa ya halatta malamai su haɗi su ijtihadi cewa wanda ya aikata kaza a kashe shi To, masha Allah, masha Allah, bari ya baka, bari shi ya bada amsa. To, bismillah shek. To, uh, na'am, duk da me ake cewa ya ɗau lokaci mai tsayi na jawabi kuma jawabinsa yana da kyau Allah ya saka masa da alkhairi. To, tarkizi akan tambayarsa akwai wani nassi na daga ubangiji ko daga annabi sarihi wanda yake cewa duk wanda ya zage shi a kashe shi to amsa ita ce kamar yadda ya tambaya sarihi babu ko su malamai da suka gina hukuncinsu a kan wannan ba su gina ba ne kan aya sarihiya ko kuma hadisi sarihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam Abu na biyu amsarsa ta biyu akan cewa shin ya halatta malamai su yi ijtihadi akan kisa? To, wannan karatu ne a gaskiya mai faɗin gaske. Faɗinsa ya wuce misali, wanda ba zan shiga a cikinsa ba a yanzu, duba da girman ciwon dole yana buƙatar a lokacin da za a bijirar da shi to a biyo shi da magani. idan muka zo da shi a yanzu ba magani to lallai zai tayar da ƙura zai tayar da hayaniya ba tare da an ji maganin wannan uh, wannan karatun ba ko kuma waɗannan jawaban haka insha Allah dai wannan ƙadiyya ta matsala wanda ya zagi annabi a kashe shi ƙadiyya ce wadda take da faɗin gaske wadda akwai malaman da suke da ra'ayin cewa babu aya babu hadisi ingatacce daga annabi da ya yi wannan umarni duk iya wanda zai baka hujja zai ce ma alƙazi iya ya ce alƙazi iyad ya ce a cikin ashifa alƙazi iyad ya ce a cikin ashifa duk malaman da suka zo suka yi ijtihadi akan wannan a ra'ayin waɗannan malamai fa duk malaman da suka zo suka yi ijtihadi akai su suna ganin a fahimta su cewa ba za a yi ijtihadi ga hukuncin kisa ba hukunci ne wanda ubangiji kawai yake da damar yin wannan hukunci iya wanda ubangiji ya nasanta a ƙur'ani a kashe iya shi kaɗai ake kashewa ko kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar ingatacciya to akwai masu wannan ra'ayi akwai kuma masu ra'ayin akasin haka masu ganin cewa ko cewa kai yi aninin rigar annabi yayi datti a kashe ka kawai a sa takobi a kashe ka kuma ba za a karɓi tubanka ba wasu na da wannan ra'ayi ko cewa kai anini na taguwar rigar annabi yayi datti a kashe ka to babban abban abin tayar da hankali mai mamaki shine idan ka ce aninin rigarsa yayi datti a kashe ka ga kuma hadisi wasu suna ruwaito a kansa akwai kwarkwata Iya. shin wanda da wanda ya ce a ni ne rigar mutum ya yi datti da wanda ya ce a kansa akwai kwarkwata ƙiya daga cikinsu wani ya tawaye wani wanda ya nuna kansa akwai ƙiya a ciki To amma kuma yana hadisin yana Bukhari yana Muslim an to an buga masa ɗabi'in inganci. Me yasa ba a kashe wanda ya faɗa wa annabi wannan ba? Mm, maganan ka gaskiya. Me yasa wanda ya ce annabi kansa yana da kwarkwata ba a kashe shi ba? Sai wanda zai ce anini anine rigar annabi yayi datti a kashe shi kuma. Shi kuma ga wani yana faɗa a kansa yana da kwarkwata. Ƙeya fa. Ƙeya kowa ya san me yake kawo ta. Wannan kenan. To wasu suna da ra'ayi suna da ra'ayin ganin cewa wannan nam eh nan wallahi na ji daɗin maganan ka maganan da kai yana kana da gaskiya saboda wanda zai ce kwarkwata wannan a ganin mu tafi muni tafi muni da ce ta amma shehi a cikin malumma mafa sun ce wai hata malamin ka Sheikh abu yana da wannan ah, shi ma yana da wannan kadiya cewa wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin kisa ne kuma ah, ba karban tubansa shin wannan magana ka taba ji domin sun ce wai malam abdul jabari yana da wasu na da wannan kaset na ji daɗin wannan magana ta haka malam sarki malam sarki abin da ya kamata mu fahimta shine ko ni ina kan wannan aƙida okay. ina kai a da a da ina kan wannan aƙidar because abin da nake son mu fahimta a yanzu shine da yawa eh. akwai abin da malam sarki yana kansa a da amma kuma yanzu misali bari in bada misali bari in bada misali a nan waɗannan hadisai gaba ɗaya kafin wannan waƙi'ar a zo shekara biyu uku hudu biyar da suka wuce gaba ɗaya malam sarki yana magana bai taɓa magana a kansu ba bai taɓa ba ya sauka kai ko dai gaban da yanzu kuma yana fito da su yana nuna ba su tabbata ba abin da muke son mu fahimta abin da muke son mu fahimta malam sarki bai yi bahasi tabbatacce akan wannan matsalar ba amma abin da malam sarki kafin kadiyar yake kai bai yi magana ba sai dai iya abin da ya haska mana mu ɗalibansa ya nuna mana akwai tsakuwa a garin akwai tsaki a garin kamar wannan misalin da na baka sarki zaki mm. an ce aninin mutum idan ya datti a kashe to kuma ga hadisi a bukhari da muslim an ce yana da kwarkwata a kai kuma an ce saboda tsafta kuje ma bai hawan jikinsa kenan ƙeya tsafta ta kawo ta ko ƙazamta kowa ya san necin halittan ƙeya abinda yake rayuwa take rayuwa da shi shine datti ƙazamta a nan take rayuwa. To kaga irin waɗannan ababe yanzu misali zan ƙara basuwa an ce wanda ya zagi annabi ba za a karɓi tubansa ba. Idan ma ya tuba ba za a karɓa ba za a kashe shi sai dai lahira can tubansa ya amfane sa. To sai mu ce kuma a ƙur'ani akwai a inda babban rigimar take duk wanda ya gaya ma cewa haka sai ka tambaye shi mi a hukuncin wanda ya zagi Allah. zaka ji ya ce wanda ya zagi Allah ba za a kashe shi ba amma kuma wanda ya zagi annabi za a kashe shi to irin waɗannan dai akwai uh, mas'aloli wadda na faɗa dai ƙadiyya ce mai faɗin gaske wadda take buƙatar bincike da ta haƙiƙi tabbatacce kuma ba za mu zurfafa a kanta ba wannan shine abin da za mu gaya wa dai kula a takaice insha Allah kaɗan kaɗan insha Allah kuma za a zo kan wannan kadiyar kuma za mu baje ta bajewa bisa faifai za mu kawo malaman da suka tafi akan wannan ra'ayi da waɗanda suka tafi akan akasi duk da suna cewa ittifaki ne na malaman al'umma annabi wanda kuma ba haka ba akwai wanda sun tafi sun fita daga wannan ra'ayi suna ganin ba haka ba ne wannan dai shine a takaice a daga kira na gaba a sarki zaki na'am to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh shak idris gelgel Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Sarki zaki kuna lafiya? Muna lafiya Malam Idris Galgal kana tare da Shak Sharif Abdulbasi ta kawo wannan layi. Masha Allah ya lamura ya kokari. Alhamdulillah alhamdulillah sabon ango. <laughs> An su yanzu ai. <laughs> O to shi ke da to masha Allah. Na'am. <laughs> Na'am. Ah, da yake yanzu nan ba da dadewa ba. Mm. na da kuna wannan program din an fara tambayoyi mm. amma dai kusan na ga topic inda aka rubuta mm. akan hukuncin da aka yi wa abdujabar eh shak abdujabar na eh, eh. to maganan gaskiya hukuncin da aka yi mishi shine daidai da abin da shari'ar musulunci ta tanada masa eh me yasa kace haka amma amma amma shak idris galgal in dai za mu bi ta adalci bi mana baka ji baka ji karatun da eh, maganar da shak basit ya faɗa ba kenan a to shi da ya kama domin mun ce duk wanda zai masa tambaya ya yi masa tambaya akan abin da shi ya faɗa amma abin da bai faɗa ba kaga eh, <laughs> yanzu kai baka sa abin da ya faɗa ba balle ka masa tambaya ba kenan eh to duk da duk da haka dai ina son zan yi zan a a a a a shayi na kai ma kana karatu nan abinda ban yadda a yi maka ba zai yadda kai wa wani ba gaskiya haka je kai da waɗanda suke gabatar da program a nan kuma ina daga cikinsu. su sosai malaman da suke gabatar da program a wannan shafin ana ba su dama magana wannan wannan gaskiya ne wannan wannan ashe sa ai amma zai zo a kan. abinda shi Sharif Abdulbasit ya faɗa. Ka gane? Ai dole, eh, dole, in dai kana mhm. karatu a nan dole ya kamata mu baka dama kuma ba kaman irin daman da muke ba sauran callers ba. To amma kai baka amma kai da kanka ka riga ka yanke ba ka ce kai baka ji abin da ya faɗa ba. ai ba zai yiwu a ce sai na ji tun daga farko ba don haka bakin inda na tarar inda na tarar kalaman da na tarar ya eh, eh to yanzu yanzu za ka yi magana akan abin da ka ji kenan shi yasa in ka ce ba ka ji ba to ba amma mu ji abin da kai ka ji yawa eh, eh. to maganan farko akan abin da na ji wancan mai tambaya akwai wanda ya bugo wanda yake bi na karshen nan mm. yake magana akan an yi shuruhu an yi sharuhuka na bukhari ba zai yi a ce mutum sai ya kawo kalima ta yadda ya fassara hadisi ya kawo kalima da hausa a gane ta rubuce cikin kalima ta larabci saboda ana sa fikihu a fassara a yi masu sharhin hadisi buhari bai wuce mujalladi guda ba amma aka yi mishi sharhi fiye da mujalladi talatin ko mujalladi ashirin to ai waɗannan ma ra'ayinsu ne suke sawa to a ta nan zan fara ɗaukowa sai kuma magana akan hukuncin mutumin da ya yi suka ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam a shi wancan din magana gaskiya tun da babu wani karatu da aka zuba kawai falsafa a yi bayani akan rijalu na isnadi na hadisi bayan an yi bayani akan rijalu mazaizan isnadi na hadisi za a yi bayani akan lugatu na hadisi a yi magana akan fikihul hadisi da haka hadisi yake ɗaukar challenging mai yawa wajen yin bayani shi musamman ga waɗanda suke da cikakken basira da waɗanda suke da irin zurfi na ilimi domin su fahimci fahimta waɗanda suke da abinda muke so yan uwa waɗanda suke da irin wannan fahimtar su fahimta shin wai tun daga magabata tun hitowa tun so Ahmad har zuwa lokacin da su al'imamu Bukhari suka rubuta hadisai shin waɗanda suka zo bayan su su Ibnu Hajar ɗin su Badaruddin al-Aini su networking ka gaskiya yana kawo damuwa maganan ka yana yana datsewa wannan kalimomin akan kalimomi na eh muje bismillah eh muje maganan ka na datsewa ma muje duk magabatan nan da aka yi gaba ɗaya babu wanda Allah ya ba basirar ya gano ya fahimci cewa waɗannan hadisan kalimomin da a cikin su kalimomi ne masu muni ga janabin Annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda yake da irin wannan basirar duk irin littattafan da suka yi shi da mujalladai duk irin jiharin da Shehu Dan Fodiyo ya shi ma shekara ɗari biyu da suka wuce yayi yi littattafai ya yi rubutu iyaka mu gane shi yana ta cewa wa fi sahih Bukhari wa fi sahih Muslim kaza duk gaba ɗaya dukkanin waɗannan mujaddadin su al-Hafiz Jalaluddin Suyudi su alhafizul iraki su ga sunan su ibnu asir duk magabatan da aka yi babu wani magabaci wanda Allah ya ba basira ya gano banna ce ke cikin waɗannan hadisin sai malam abu jabari don Allah mabiyansa ba za su sa wannan kwashin ba da hankalin su su gano cewa lalle sarki zaki sarki zaki sarki hmm. zaki a wannan gabar da ya yi magana ya yi ban so na ci wani abu ba sai ya sauka gaba ɗaya amma ya yi ta ababin babin istifhami ma'ana tambaya ya yi magana shin me yasa duk waɗannan magabata ya zama a ce duka ba su gano cewa akwai waɗannan kurakurai ba sai yanzu wannan shi ne ya yi a babin istifhami kisa na taka na jalizami domin na masa jawabi a kai abinda kuka kasa ku fahimta ɗan uwa shi ne. a shi fa addinin musulunci addini ne wanda Allah ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma bayan Allah ya saukar wa manzon Allah shi ubangiji sai yayi alkawari wani alkawari ubangiji yayi shine ubangiji ya alkawarin zai kiyaye addinin ya tsare shi har zuwa ƙarshen tashin duniya domin shine annabin ƙarshe to tambaya anan kamar yadda kai tambaya cewa ba su gano ba sai yanzu wanda mun yi ta maimaitawa ko nan da na zo na maimaita wannan ba su gano ba ba hujja ba ce akwai ko babu matsalar ce ko ba matsala ba domin sarki zaki abin da ke son duniya ta fahimta shi ne. babu faɗan adam wanda Allah ya haɗa wa kowa ya haɗa mu komai da komai bari in ba da wani misali yanzu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya yi wafati balle na sauka balle na sauka ina sun na haska ma duniya cewa malami bai yi ba ko malam wani da malam wani da ya wuce bai yi ba ba kowane malami ya yi duk abin da wani ya yi ba kuma babu wani malami da Allah ya tabbatar wa cewa dole zai yi komai misali shehu usmanu da ya bada misali yanzu misali shehu usmanu da ya da misali a kansa mu yi tarkizi akan shekana Usman Ibn Fodi ta gama da Allah bi rahmati ya bada misali da shehu duk jihadin da shehu yayi to idan ka dubi jihadin dan fodiyo ga wanda ya nazarin jihadin fodiyo ya san dan fodiyo tarkizin jihadin sa shine dabbaka sunnar annabi da yakin bid'a wanda a iyanan ya tafiyar da kashi 80 ko tas'in na aikinsa abin da nake son buga misali nan mu gano cewa ba sai wani yayi ba matsala za ta haifu wadda za ta sa a gano abin da na gaba bai gano ba ko kuma na gaba bai yi ba wannan ba su yi ba ko ba su gano ba ba hujja ba ne abin da nake so mutane su fahimta bayan wafatin annabi shin eh, eh, ko da eh. annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu akwai ƙur'ani rubutacce amsa babu amsa babu wa ya fara kawo fikira haɗa alqur'ani a rubuta sayyidina umar me yasa sayyidina Umar ya kawo kenan ana son a ce mana tunda annabi bai hasa Qur'ani ba me yasa sayyidina Umar da ya zo ya bada da shawarar cewa a hada alqur'ani ya fi annabi dogon nazari ne ya annabi dogon tunani ne ya fi annabi hangoma al'umma ƙarshe kaga ba haka bane me ya haifar da yasa sayyidina umar ya ce a haɗa ƙur'ani saboda matsala ta faru a wannan lokaci yaƙin yamama aka tafi aka kashe hafizan alƙur'ani sai na umar ya hararu cewa akwai matsala idan muka ba alƙur'ani idan muka ba alƙur'ani a haka zai kai a kashe hafizan kuma a nemi wasu ayoyi ko surorin babu don haka ya shawarci na abbakar kan cewa a haɗa alƙur'ani aka haɗa kenan sai mu ce yanzu abun nan da sayyidina umar yayi kuskure ne saboda annabi bai yi ba kuma babban hujjar da sannan abubakar ya bashi yace ba zai yi ba don annabi bai yi ba amma duk da haka sannan umar ya dage akan wannan fikira wanda kuma ita ce fikirar da ta haifi ɗa mai ido yanzu aka samu ƙur'ani rubutacce a haka kenan ba wai don mutum bai yi abu ba matsala za ta faru wadda a waccan lokaci babu matsalar yanzu ta zo to ya za a yi mu magance matsalar mu wannan shine abin da ya kamata mu fahimta a taƙaice kana iya magana To yanzu bismillah yanzu yanzu muna jinka. Masha Allah. Mm. Wato sarki zaki kun ji da sauran al'ummar da ke bayar da mu sun ji irin bayanin da ya ba su da misalin da ya bayar. wai cewar da muka yi duk malaman da suka gabata yanzu kusan shekara tun tana hijira 256 al'imamu bukhari ya wuce tun sannan babu malami ko hafizi duk magabatan da aka yi babu wanda ya gano batanci ke cikin sayu bukhari ko musulmi, sai zamanin mu yanzu nan aka samu malam abjabari wanda muna da yaƙini muna da kasusuwa da duk da kudubobin da shike karatun alkur'ani da yake karanta ayoyin alkur'ani wallahi ba a daidai yake karantawa ba wai yanzu shine ya gano irin wannan kaji ba amma yanzu misalin da Malam Abdul Basir ya basuwa na ji daɗin wannan misali yace sayyidina Umar shi ya ba da shawara a rubuta alkur'ani aka zo aka rubuta to me yasa mu ce sayyidina Umar kenan sunna shi ko kuma kaifin tunanin shi ya wuce na shugaban halittar sallallahu alaihi wannan wannan misalin bai ma misaltuwa da wannan misalin matsalar ta Malam Abdul abin da yasa nace hakan sayyidina Umar sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye yace sayyiduna umar dan aljanna ne yana cikin al'asharatu mubashira bil janna bayan wannan hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi riko da sunnata alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i rashidin min ba'di da sunna khalifofin ga naushiriyyi bayan sayyiduna umar yana daga cikin su dan haka sayyiduna umar ko ya kawo abu sunna ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurni a bita ayi riko da ita to shi abdul jabbari wani malami ne koda daga cikin malaman da suka gabata shekara ɗari suka rubuta ko kuma shekara hamsin cewa akwai wani zai zo nan gaba zai yi ta jididi zai yi shiruhu na littafai zai gano abubuwan da ba mu gane ba a cikin littattafai in ya zo ku bi shi ko da wani malami waliyi ɗaya ne akwai da haka su sai na umar ba a buga irin waɗannan misalan da su sun riga sun tafi kuma sun riga sun tsira da shaidu na sai riga rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan mutane suka auna irin Ka a tambaya a nan ma a nan ina ganin kamar kan da zan jale kan da za ku yi back and forth zan eh, jale zan so sauka eh. sheka dan na da shi need to me mafi alheri kenan amma dai kuna so haka shin bar ku yi eh to abinda annan sarki zaki uh, ina eh. son na katse zarin ne ka fahimta ko ina son na ka. mai da ka faɗa dama ka bashi ba shine topic ɗin da muke tattaunawa ba wannan kenan don haka ina son na katse zarin ne kada ya ja zarin ya yi faɗi. Yanzu misali okay. abin da na ba da misali wanda duk mai hankali ya san misalin da na kawo ya hau daidai, amma ya ce ba zai yi ba. Me yasa ba zai yi ba? Saboda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce shi sai na Umar sahabin annabi ne. Bayan ya yi umarni mutulaki kan abu sai Umar. To kaga wannan ƙaziyar gaskiya ta Allah sarki zaki idan na ce zan shiga ciki shi kansa wanda ya yi magana ba zai kwaci kansa ba idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ya ba da umarni muɗulaƙi kifa, abu sai na umar to zan kawo masa sahabbai rututu da kuma suka saba ma abinda umar ya yi umarni akai kuma suka saba ma fahimtarsa shi su waɗannan sahabban da suka yi ba su san annabi ya ce abu umarnin umar ya yi umarni mu'ulaki a bi shi ba ba su sani ba idan sun sani kenan umarnin annabi don haka dan Allah bawan Allah kada ka fitar da mu daga maudu'in da muke tattaunawa maganar da kake son ka kawo ta cewa ah, malam sarki uh, babu wasu malamai da suka gane waɗannan matsalolin sai yanzu shin wa ya gaya ma ba fahimta anan shine uh, ita wannan ƙadiyar ta malan sarki wannan ƙadiyar ta malan sarki da waɗannan matsalolin na faɗa na maimaita matsala shin mu abin da muke tambayar ka anan bawan Allah mai waya duk da ban san mai magana ba bawan Allah mai waya tambayar da nake maka anan shine shin ka yadda ka yadda cewa eh, annabi sallallahu alaihi wa sallam yan yan kana ji ko ga adalci eh. ba ma son mu bata karatunka da kun bar mu bi ta adalta kan da muke yi daidai da ina ga shine mafi alheri sarki zaki ina so in magana da kai okay ina jin ka kana ji kana ji sarki zaki na'am kana ji abin da nake so cikin wannan shafin naka kana so a ba ku lokaci da kai da eh amma eh, eh, yanzu aka bai karatu ba sannan ya zo dai nuna dai ah, bi mana hukuncin da aka zattar a ah, saki zaki saki zaki saki zaki eh, kana ji na ko kana ji ko abin da ke son ka fahimta wannan fa tattauna da muka yi babu inda na ja hadisi an ji sadi ba la Aisha sa nace ba kai karatu ba karatu na zo na yi ba don haka uh, ina son kada ya yi gaugawa, ya bi ni a hankali, ya tare ni zama na gaba, a nan eh, eh. zai ji ɓari na ilimi, zai ji ɓari an ja nasi an nuna uh, eh, masadar da sato idan zai zo a wannan gabar. wannan gabar to sai ya zo yanzu gabar da muka zo mun yi tarkizi ne kan hukuncin da aka yi wa ma. mu na ɗalibai ba mu gamsu da wannan hukunci ba kuma muka faɗi dalilan da suka sa a tunaninmu da fikiranmu da Allah ba mu ba mu gamsu da shi ba. Don haka da Allah kada ya zo ya canza ah, wannan abin da muke so. Da kun banne, da kun banne in yi kan da muke yi da yafi. Malami kamar shi ah, na so da na so ya yi tambaya kare sauka shi ka bada amsa. To amma ja'in jan nan ba zai kawo muna fa'ida ba. Kuma a shi Sheikh Idris Gelgel kowa ya san shi baba. Malis eh, sarki zaki kana ji ko? Eh. Kana ji ko? Kana ji eh. sarki zaki? Kana ji na? Abin da nake so yanzu yayi tambayoyinsa ya gama yadda yake tsari yayi tambayoyinsa ya gama wani ya zo gaba saboda muna da wasu da suke son su karɓi kira bismillah very good haka nake so Sheikh Abdul Basit ah, malami ne ba bako mu ba, bane shi bako ne anan ba ba, bane sananne ne a nan abdul abdulbasit ah, ya yi magana ne akan hukunci da aka zantar mashak abdul jabbar amma bai kawo hadisai cewa hadisin nan da malam ya faɗa haka ne ko ba haka bane a'a bai yi wannan ba tunda kai ba ba ko bane kuma muna tare da kai zaka iya kai karatu koda daga baya insha Allah kan wannan hanya bude ke kamar kan da muke bawa kowa dama Sheikh Idris Girgir. Sai kana da dama kai magana akan hukuncin da amma ba eh, yayi eh. eh, sarki zaki. Na'am. Abin da ke faruwa ga hukuncin da aka yi wa Malam Abdul mu hukuncin ya muna daidai. Okay. ya akwai minti biyu. Gitar alkali ya tabbatar da cewa sun biye malam cewa yana son ya gusar da su daga hadisai an bibiye shi cewa kalaman nan ba a same su a kowane littafi ba sai dai ta hanyar bakin malam abjabar da haka wannan hukuncin da suka yi mishi shine daidai a shari'a idan mutane masu karatu masana ilimi na sunna sun tabbas sun yi karatu sun yi nazari sun kyautar da nazarin su za su tuna cewa a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni yace bai yafe jinin su ba a kashe su su ka'ab da waɗanda suka zo suka tuba irin su sai na. ka'ab da ya zan shi ya zo ya tuba da wasu waɗanda ya zan ne ba irin waɗanda ya zan aka zo aka same su suna rike da ƙarfen ɗakin ka'aba aka kashe to duk waɗannan sanadiyar su da batanci ga na rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi wani batanci ga musulunci yace addinin musulunci ba ba gaskiya karya ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai bada umarni yace duk inda aka ganshi nan halatta jinin shi a'a ana nan ana bibiya sai dai in wajen yaki ko kuma aka same shi a wajen yakin nan aka kashe har da ya zo ya tuba amma da an samu mutum da kalima ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta suka ta zagi annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ya halatta jinin shi da haka ta sanadin wannan sunna ta tabbatar duk mutumin da ya yi batanci ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam ana halatta jinin shi nan take masha irin wannan dokar hmm. wannan dokar da wannan sarki zaki a kafin ya sauka ina da tambayar da zan masa zan masa tambaya ne tambaya biyu zan masa sai ya sauka. A tambaya ta farko, me hukuncin wanda ya zagi annabi ya tuba? Shin za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba? Ah, to, ah, bismillah. wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya tuba wannan haddi na zagin annabi sallallahu alaihi wasallama shine kisa ko ya tuba to alhamdulillah ai eh, alhamdulillah tambaya ta biyu tambaya ta biyu dan Allah me hukuncin wanda ya zagi Allah Allah da ya aiko annabi me hukuncin wanda ya zagi Allah wanda ya zagi Allah ai shi wannan wannan an bar shi da Allah ai ai wannan bai sarki ne zai ɗaukar mai mataki da kanshi. To alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi a sarki zaki ana iya saukar da shi na gama masa tambayoyin dama waɗannan ɗin tambaya biyu ne kuma na gode da amsa waɗannan tambayoyi bismillah sai kola na gaba mai kira na gaba <laughs> Mala Idris, eh, Mala Idris Gelgel eh, za mu aje ka kenan. Daga ƙarshe ina roƙo don Allah ya bamu lokaci mu zauna kamar awa biyu da ni da shi. Insha Allah, ah, insha Allah wannan magana ni da kai ni da kai mu yayi mu magana ta ƙasa ba ta sama ba mu yi hakuri. abin da ya sani ta sama saboda saboda mutane su shaida eh to sarki zaki sarki zaki kana jina akan me akan me a a sarki zaki eh wato eh, oh, to ba shi dama akan me akan me yawa to duk akan topic din da ya zaba daga cikin topic din abubuwan da Malam Abdul ya tattauna akan su musamman dai to ai ban da wata ban da wata ƙaziya ta malam sarki da nake buƙatar wani ya ƙarar da ni. Idan shi yake da wata ƙaziya da malam sarki sai ya ayyana ta da yake. Malam Idris, malam ya tura maka ta hadin wai kai ka zabi abin da kai kake so a kan maganar Sheikh Abdul domin shi bai da abin da za ƙarar da shi a kan maganar malam Abdul kai ka zaɓa. Ok, to yanzu daga cikin abubuwan da za mu yi, zan ba shi topic topic ya zaba. To muna jinka, duniya na jinka. Yawa, topic na farko malamin shi Malam Abjabbar ya yi inkari akan zaman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama adillai ya ce ba zai yi ba wannan kalma a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama adillai. To wannan topic in topic ne da duk wani wanda ya amsa kan shi ɗa gamfutafe Abdul ina so ya karba kiran shi. A yanzu yanzu dai da Malam Abdul Basit kake yanzu mu tsaya kan Malam Abdul Basit. Wato cewa kullu udul ko? To. Udul. Okay. Alka ja'alnakum ummatan wasata. Masha Allah. Sahabatu kulluhum udul kuna kuka Okay. Uh, Malam Abdul Basit to ka ka ce zaka kira ya zaba na ɗaya kenan mu je na biyu. Na ɗaya kenan. Topic na biyu Shi ne abin da ya danganci hadisan da ke cikin Saki zaki. da kuma Kana ji na sauki zaki. Ina son na yi magana, Kana ji na sauki zaki. annan. Ni ba ni da wata matsala. Ba eh. ni da wata matsala da nake buƙata matsalar malam sarki don haka maganar ya ayyana Maudu na zaɓi ɗaya ba shi ba ne ya zaɓi me yake masa ƙaiƙai wanda yake ganin cewa ba daidai ba ne a da'awar malam sarki sai ya ce abu ka zafa ba daidai ba shi kenan eh. fa ni'ima sai mu zo kan wannan abin sai mu tattauna in mu ne ba kan daidai ba duniya ta shi ke nan wallahi na ji ne kan kuskuren fahimta ya yadda ya dawo ko kuma ya wannan shi ne kawai malam wai bai da ni shi ya zabi kai ka zabi daya cikin maganga kai ka zabi daya wai shi bai da ni wai shi ya fahimci duk maganan malamin sa eh kai ka zabi daya kai da kanka yanzu duniya yana jin ka tunda kai ka kira kuma kai ka kira wannan to yanzu kai ka zabi ga abin da kai tu ya baka wannan dama ga abin da kai kake son ku zauna kai ok to masha Allah sarki zaki abinda zaka shirya muna abinda ni zaba shine kaliman nan ɗaya ta sahabatu kulluhum udulu cewa sahabbai dukkanin su adilai ne wanda ya karyata ba za a yi a doki sahabban annabi sallallahu alaihi a ce musu adilai ba shikenan amma to idan aka zo wajen zama a raba ta biyu kamar in awa uku ne ya zan awa ɗaya da rabi hankalin matsalar sahabbai dukkanin su adalai ne awa ɗaya da rabin matsalar kumine ne hukuncin wanda ya yi batanci ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam. A shi dai top a ah, mana Idris mana topic biyu ne. Zabi ɗaya. Topic biyu ka kira. Zabi ɗaya. a Dan Allah saki zaki ka fahimta ko? Ah. a Abin da yasa sa. Matsalar na har yanzu abu ɗaya muke maimaitawa. Eh in ya mm-hmm. ina jin ka. in aka zabi ɗaya ya fi kamar malam idris ya zabi ɗaya ko awa nawa ne aka zo aka ƙare to daga baya amma in aka ce za a zabi biyu awa ɗaya da rabi yi wannan awa ɗaya da rabi ba za gaskiya ba za a samu natija ba gaskiya shi yasa kamar kan da kai malam abdul eh, basit sharif ka fara faɗa da farko da ina gani mu tsaya kan haka kan da ka faɗa ah, a mala eh inda na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su adilai ne shikenan mu tsaya kan wannan mu tsaya kan wannan mu tsaya kan wannan kare wannan eh mu tsaya kan wannan eh. to a shak shak abdul basit ka ah, am saki zaki a a daga a daga kira na gaba shikenan na a ina zuwa shak abdul basit ka amsa kiran wani kira ne wai a tsaya kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ban ji ka ba sarki zaki wai a tsaya mun tsaya kan adalcin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duka duka adilai ne to ai ni dama sarki zaki na dade ya ga yana masa sosai in ya ayyana wannan fa ni'ima matsawar eh. dai da'awa ce wadda malamin mu yayi wannan ai fa ni'ima Mhm. Don haka iya duk abin da ya ayyana ba sai na ce na karɓa ba, in dai yana masa ƙaiƙayi, yana ganin ba haka ba ne sai mu zo ala ilmin mu tattauna. Wannan shine ba wani wata magana, ana iya daga wani kira na gaba. Kenan jama'a, in Allah ya da za mu sa lokacin da za a yi wannan zama. Malam Idris, mun gode maka sosai. Mun gode maka. Malam Idris ya amsa, ya amsa. ya amsa gobe idan Allah ya samu a sa mana lokaci gobe gobe ya yi a ya yi tsauri na kira ka na kira ka da ya kamata mu sanar ya kure, zan kira ka to shikenan eh, eh, eh shi kenan mun gode okay to jama'a ku bari mu tsaya kan mu tsaya eh, kira na karshe don Allah lokacin dare yayi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola ki zaki kola na ta zuwa na'am Ah sai sai sai ki zaki na muna jin ka. Uh, ah, na'am, uh, kafin ka ɗaga kira na gaba minti biyu. Okay. uh, minti biyu saboda wanda ya kira yanzu ya bar mu ya yi ƙoƙarin fitar da mu daga maudu'i to mu ɗan sake uh, dawo kan abin da muke magana. Ya zo da ababe na daban wanda ba su ne abin da muke tattauna yadda lokaci akan wannan. Uh, abu da nake son na ce shine tambayoyi guda biyu da na yi wa kola. ma'ana wanda ya kira yanzu na masa tambayoyi guda biyu shine tambaya ta farko idan baka manta ba na tambaye shi meye hukuncin wanda ya zagi annabi ya tuba ya ce ba za a karɓi tubansa ba haddi masu bibiyar wannan program ku koma baya kaɗan a cikin jawabansa za ku ji ya faɗa da kansa cewa daga cikin waɗanda suka yi annabi zagi suka yi masa zambo akwai ka'abu amma shi ya zo ya tuba gaban annabi kuma annabi ya karɓi tubansa to ka gana an samu ce baya akan hukuncin wanda ya zagi Allah ya ce sai a bar shi da Allah amma wanda ya zagi annabi kuma a kashe to wannan na bar muku ku masu kallo da saurare ku yi wa kanku hukunci zagin Allah a musulunci ba laifin komai bane ba laifi ba ne don ka sagi Allah Allahn da shi isa da kambama alƙadarar annabi bawansa ne duk isan nan da kambama alƙadarar annabi bawansa ne amma shi an zage sa a ban Allah shi kuma annabi ya zage sa a ke so akan tambayoyin da na masa kada masu karatu su ce na tambaye shi kawai kuma ya tafi bance komai a sarki zaki ana iya daga kira na gaba Masha Allah Allah saka da alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola. Sarki barka da kokari barka da aiki. Barka ka dai kola sunan ka da inda ke kira? Na sha wuya sarki. <laughs> To, shi kai magana kenan. Wallahi na sha wuya wannan kira ha, nuna ciwo yake. Wayyo to muna jin ka. To barkan ku da kokari dai. Barka ka dai barka ka dai. Adamu Isma Adamu Ismaila ne yake kira daga Najeriya kuma daga Lagos State. To Mala Adamu uh, muna jin ka. To masha Allah. Uh, Mala Abdulbas barka da zuwa. Yana jin ka kuma yana amsa. To masha Allah. To abin da zan fara cewa shine na dan datsa shirin ne amma kuma na ji kuna cewa malam bai ce ya yi magana akan hadisai bai yana magana akan hukunci da aka yi ba malam abdul jabbaru eh to baka ji baka ji program da muka yi ba wallahi ban ji ba na zo na fara shaurara sha biyu amma eh, fara kolin da kawai eh to kaga irin irin matsalan da muka samu da zu kenan in dai baka ji ba kaga yanzu mm. kan me zaka yi wa malam tambaya kuma kan baka san baka ji abin da malam ai shi yasa da ma ai kaga na ma kasa yin wani tambaya dama da <laughs> Allah ya sa ya yi shine maganan gaskiya mm. na'am da Allah ya sa ce kakun um, babu mafitin kofa a buɗe ne za ka iya yin wasu tambaya. Hmm. To da shi ne sai na yi tambaya. Amma to tun da ya naji kamar alama ya ce akwai zai zo nan gaba ya yi program a kai. Insha Allah. Insha Allah. Ko? Insha Allah. To shi kenan Allah ya kai mu wannan rana saboda akwai abin da malamai suke cewa ita fahimta kana iya fahimtar wani abu amma kuskure ne. in aka ma'ana tunatar da kai to sa ka iya haƙuri ka sauko kan wannan fahimtar naka saboda me ehm, malamai suna cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ce kairul quruni qarni sun mallazi yaluna sun yi yaluna hum to wasu malaman suna cewa haka abin yake tahowa tun daga can sama har ya zo kasa kasa abin kullun ƙara raguwa yake yi Hello? Muna jinka. Yawwa to misali in ka ɗauki mu ni ba ni ba wani shekaru ne da ni bayan shekaru na kalila ne amma in ka ɗauki eh, shekarun baya da yanzu haga cewa komai ana samun tawaya musamman a bangaren addini yanzu misali ka ɗauki tarbiyya za ka samu mutum tarbiyoyin namu na ɗan ƙara Kola, kola, kola zan baka minti dai saboda maganan ka ba tambaya ba ne? Eh, ko eh, baka ji karatun malam ba? Eh gaskiya shi ne nake maka yanzu mu jira ne Allah ya kawo mu nan da zaya malam zai yi karatu. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. Eh, don haka muna da tambayoyi kan sa nan a tiliya a ajiye mun rubuta mun aji Allah ya kai mu lokaci. Amin, amin, amin, amin. Allah ka maka da alkhairi, Allah ka maka da alkhairi. Jama'a mu yi hakuri, ai Allah. Ah, Kola kiran ka ya kat, ka ya dace kai kaɗai zan ba da dama yanzu ina cewa zan ba da dama in kashe zawon kashe yanzu don Allah ku yi hakuri ku bar malam ya huta Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola na ƙarshe kenan gaskiya sauran ku ya kuri. Wa alaikum assalamu wa sarki zaki ina maka gaisuwa ina gaida malam. Muna amsa ma muna amsa malam yana jin kai na amsa. To mun ji bayanai daga wurin malam kuma alhamdulillah Allah ne ya ƙara bayyana mana gaskiya da inda suke. To ni magana da nake son ɗan yi kaɗan ne game da wani magana da malam ya yi akan cewa wasu abubuwa sukan zo su taso a da ba a hito da su ba. amma wani abu na sa a fito da wani abu to bayani sai na fahimci wani abu gaskiya duk da ni ma dai shekaru na dai ba su da yawa sosai dai amma dai a lokacin da muka samu shigowar izala muna jin yadda mu ke ta yaki da su da wasu abubuwa da su. to a can baya malamai da suka fi yawa gobe a nan najeriya to abin da ke tafiya wasu hadisan akwai su din amma malamai idan suka zo su wasu za su sharshin su ne wasu kuma za su yi mishi da ake cewa su dai rufe su bar su haka su tafi to sai aka samu wasu wa'inda suke zo daga baya suka nuna waɗannan malaman ma ba malamai bane su ne suka zo da kaman wani addini suke fitowa da wasu abubuwa wanda a da ba a fitowa da su har suka zo yanzu gashi malam ya sassa yanzu mutane ya kamata mu yi adalci malam fa ya sa kalmomi ne suke hitowa daga bakin mutane kuma wallan mallan suna ran da rai a Najeriya to kuma ya sa an ji sun furta kuma sun ce hadisai ne kuma suna tabbatar da wa'annan hadisan to kai wannan hadisan kai aka tambaye ka fasil kai irin su akan annabi kuma ba tambayin da muke masu mutane kenan wa'anda ba su fahimci wani abu ba shin ka yarda da wa'annan abubuwan a rinka danganta su da annabi yabo ne ko ko menene to a da malaman mu can iyayen mu can da suka fito ba su fitowar irin wayannan abubuwa domin yanzu an samu wayanda ke fitowa da su suna tabbatarwa to ai yana da kyau ko a samu wayanda za su so suna kore wannan abu saboda idan wani bai yadda ba wani zai yadda kaga annabin mu za a kama raunin da wanda shi ne malamin yasa kuma yana jin malamin ah. Buhari sai yi musu cikin wayannan abubuwa to kaga yana tabbatar da ko Ok, kola, kola na kara maka minti ɗaya. Eh, na, masha Allah, shi ne ya tambaya. Sarki, sarki zaki. Uh, sarki zaki. Na, bala. Ah, ah, ba shi ba da zan yi magana da kola ba ne, na aza ya sauka ne, ba da kola zan yi magana ba. Ah, karama masa minti daya eh. kaban na ji daɗi eh muna jin ka eh fahimta na ga malam cikin wanga magana da yazo da shi to ai idan ba a bude abu ba to bai kamata kai ka zo ka bude ba to wasu suka zo suka fara bude wayan na abubuwan kuma suna kokarin su tabbatar mana da shi to mu da ba mu da ilimi mai yawa ba za mu fara yarda da su da wasu abubuwan ba suna bata mana annabi mu suna dangata mana da su da wasu abubuwa da bai dace ba to hmm. shi kuma wannan yazo yace wa'annan abubuwan fa ina hayakun da su ku da wayannan abubuwa wayannan abubuwan ku kauce musu ka ku da su yau kuma ake an juya abin ta koma kan shi kuma wayannan suna tabbatarwa ne su wa'ancan da yake magana ba su fito da wannan abun ba eh mun san gaskiya a da ba a fito da wa'annan hadisan gaskiya ne to amma yanzu an samu wasu wani suka ce su suka iya su ne malamai na sabbin zamani suke zuwa suna hitowa da su mu kuma a wurin mu ne hitowar wayan ga abun ba su da wani ma'ana to haka muna buƙatar wanda za su su dinka kore musu ba ma mala abu jabbar ba muna bukatar malamai in dai dan annabin ake yi a zo a yaki irin wa'in abubuwan ga amma ba hituwa da sun ya fi balle ma a hito balle a kare mu abin da muke gani ya fi dacewa kenan kan ma a fito da su balanta na ha'a fitun karewa magana na gaskiya kenan masha Allah mun gode mun gode mun gode mun gode Allah saka da alkhairi mun gode mun gode to bismillah uh, Sheikh Abdul Basit yanzu ba za mu da kira ba kuma don Allah kowa ya haku ba zan da kira ba kuma koya ah, na'am sarki zaki abinda eh abinda zan rufe da shi na ji daɗin kiran wannan bawan Allah da ya kira a dalilin ku da yasa na ce na ji daɗin kiransa shine a maganarsa da ya faɗa wadda mai kyau ce sarki zaki a shigar da ita duniya ta jita shine cewa a da ba mu san bismillah a tattauna su eh a da ba san waɗannan matsaloli ba kuma ashe ba ba ma ji ana tattauna su sai bayan bayyanar uh, malamai na uh, ɓangaren izala su suka fara fito da waɗannan karatuka ko waɗannan hadisai suna ganin sun zo da wani bakon abu wanda mu alhamdulillah sai zaki shaida muki iyayenmu da malamanmu akwai ma waɗanda iyayensu suka hana masu karanci ilimin hadisi idan suka ce za su karanci hadisi su ce ba su yarda ba saboda suna cewa a cikin hadisi akwai hadisai waɗanda suke masu rigima ƙwaran gaske a littafan hadisi don haka ba su yarda su karanta ba to wannan kuma sai ya zama an samu suna fitowa da matsala yanzu babban abin da zai baka mamaki sarki zaki mm. za ka ga wani na fitowa yana kumfar baki kan cewa Malam Abdul Jabbar kan bata yake. Amma kuma ka san abin mamaki shine bangare guda kuma sai ka ji yana musa in izala cewa uwayen annabi ba su wuta. In dai aka ce tabbas yadda magabata suka tafi za a tafi uwayen annabi ba suna wuta. Domin nawawi ya tabbatar wanda ya sharhin Muslim. muslim ya rubuta yana nan rubuci baro-baro kenan duk wanda yake da awon musa malam abdul jabbar wannan eh, wannan uslubi da ya doko. to dole fa sai ya yarda uwayen annabi suna wuta tashin farko don hadisin na nan cikin muslim baro-baro hadisin babar babar annabi na wuta yana na cikin musulun baro baro to abun mamaki sai ka ga mutum yana musa cewa bai yadda baban annabi na wuta ba amma kuma ta wata fuska kuma yana zagin malam abdul jabbar wannan hadisai da suke nuna tawaya a janibin annabi yanzu imamu imamu nawawi da yazo ya ƙara tabbatar da cewa uwayen annabi na wuta shin shi me yasa bai gano cewa cin mutuncin annabi ne a ce baban me yasa bai gano ba me yasa sai yanzu kuka gano cewa in aka ce baban annabi na wuta ko innansa an ci mutuncinsa idan dai abin da malam abdul jabbar ya ɗauko wannan aiki kuskure ne to duka ku miƙa wuya duk abin da aka ce aka faɗa da waɗannan malamai da kana mu miƙa wuya mu yarda don yana nan cikin buhari yana nan cikin muslim ya ruwaito annabi na zagi uwayensa na wuta yana nan muslim ya ruwaito kinan kahi muslim fahimta ga masu aunawa su dinga cewa wai me yasa malamai ba su yi ba shi yasa nake rufe wannan eh, karatun mai ɗaruruwan shekarun da aka wuce ba su gano an ci mutuncin annabi ba to me yasa kai yanzu ka gano idan aka ce uwayen annabi na wuta an ci mutuncinsa amma muslim ya rubuto Nawawi ya zo ya tabbatar da cewa tabbas uwayensa suna wuta. Kenan abun nan ba matsalar wai cewa me yasa ba a yi ba na gaba ba su yi ba ne. A'a lokacin matsalar ciwon bai bayyana ba. Yanzu ƙi da so ciwon ya bayyana. Da waɗannan miyagun ana ana ana ruguji annabta da annabi. Allah ya gafarta ma ah, wani malami namu na nan Sokoto ba sai na kama sunansa ba yana yana debate debate yake yi da kirista yana debate da kirista babban malami ne anan sokoto yake faɗin wata magana ƙalubale wurin tattaunawa da kiristoci yace sai su zo da hadisi cikin Bukhari da muslim kuma hadisin nan tabbas tabbas hadisin nan akwai matsala yace amma kuma sai mu koma gurin malamai sai mu ga ba su yi jawabin komai ba ba su faɗi komai a kai ba sai mu rasa ya za mu yi to irin waɗannan suna nan rututu amma hmm. sai mutum ya zo ɗaya ce ma me yasa malamai duk ba su gano ba wai malam abdul jabbari ya gano ai kal awwalu lil akhiri da yawa mutane da suka wuce suka bar wani abu saboda na baya za su zo su yi yanzu misali malam sarki da zan rufe wannan da shi zan rufe wannan jawaban misalin da zan nake son na baya yanzu masa al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah ce ya cika addini ya gama haka ne ko ba haka ba an gama an cika addinin amma kuma daga baya kamar yadda wanda ya suna faɗaɗa abubuwa suna girmama abubuwa suna girmama daga fanni ɗaya ya zama fanni biyu daga biyu ya haihu ya zama goma daga goma duk aka samu waɗannan ilmoma da fununu a ƙarƙashin al-yawma lam akmaltu lakum dinakum hmm. a iya saƙon nan da aka ba annabi a shekara ashirin da biyar ya gama a duk ciki aka fitar da waɗannan fannoni fannin eh, ulumul fiqh fannin ilimin fiqh fannin ilimin mustalahul hadis ilimin hadis duka waɗannan hukun zumin biliyoyin miliyoyin littafai duka a ciki aka tatso su aka abin da muke son mutane su fahimta har yanzu shine mu suna ta rigima akan lafazi lafazi lafazi ba maganar lafazi ake yi ba yanzu an ce annabin mai abinci ya jingina gurinta ta dinga ɗebe masa kwarkwata ya yi bacci har ya yi mafarki ya farka to shin mi a fiƙihun da aka so mu al'umma ta yi mu koya mu dinga zuwa gidajen mata suna dafa mana girki me ana son a kowace magana a gano fiƙihunta me fiƙihun da yake ƙarƙashin in ka fahimce ni me hmm. fiƙihun da yake ƙarƙashin waɗannan ruwayoyi mu shi muke magana an ce annabi iyayensa suna wuta to a faɗa mana fiƙihun kai uwayen annabi wuta me ake son mu a nuna mana me me ake son a nuna mana an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana kewaye matansa da safe su goma sha ɗaya ya maimaita da dar su goma sha ɗaya duk da wanka guda to a faɗa mana meye hikima meye hikimar cewa annabi yana yin wannan aiki me ake son mu gane an ce ya ga mace ta wuce ya ga sha'awarta ya kasa mallakar kansa ya je gurin iyalinsa a faɗa mana fiƙihun, me fiƙihun a ciki to duk irin waɗannan ana magana ne akan fiƙihu ba ana magana akan lafazi ba ba lafazi ba kana magana akan wai babu lafazin kaza a'a meye fiƙihu da a ƙarƙashin abin da dama shi a saƙo in na yi magana yanzu ta minti biyar to wani saƙo na nika so in iya. to wani saƙo aka son a iyar ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar waɗannan ƙazaman hadisai wannan shi To, kana ah, ci wani abu ko kuma akwai abu na gaba? Eh, eh, Kada in lokaci yana tafiya. Ai, tuntuni ma ni na manta da shi. Dan Allah ba bashi ba ko da minti biyu kawai. Assalamu ah, alaikum. Assalamu alaikum kola. Bismillah, bismillah, bismillah. Kola, da na ɗauke kan WhatsApp. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barka ka dai kola sunanka da inda ke kira kai hakuri wallahi na manta da yake ba layin da muke budewa bane. Sunana Sulaiman Abdulkadir Nasiri. To masha Allah Malam Suleiman Abdulkadir Nasiri. To bismillah. Daga Kano Nigeria. To bismillah. Ina yi wa babban bakon na fatan alheri a wannan gida mai albarka. Masha Allah yana jin kai na amsa. Mm. ana tattauna al'amura da suka shafi wannan ma'arka ta Sheikh Abdul Jabbar da gamayyar malamai da gwamnatin jihar Kano da abubuwa da suka wakana. To alhamdulillah wannan bako da ya zo ya yi maganganu masu fa'ida sosai Sheikh Abdul Basit Allah ya saka mata alheri. To amma ah, dangane da su waɗannan hadisai sarki zaki mm. wanda a ah, ta'ammali da ya yake da alaƙa da ka'adiyya musamman a karatuttukan da ake na hadisai a gidan ƙadiriyar kano ko 'yan tijjani da suke da alaƙa da gidan ƙadiriyar kano suna zuwa karatuttukan nan to alhamdulillah za su sani cewa in an zo karanta irin waɗannan hadisai ƙasa-ƙasa ake da murya za ka gani ƙasa da murya na baya bai ma san bakin da aka jawo ballantana a fassara ya gane ne aka fassara duk ƴan kajiriya mun san da wani wannan sanannen abu ne ga wanda ya yake ya halar yake hadirin wa'annan majalisar za a zo a karanta hadisi na gaba ma ba sai ya kasa kunne sannan zai dai gabakin za a karanta a wuce to amma wato su wayannan mutane da suka bayyana waɗannan mutane da suka suke gobare mana mutunci da gari da tunanin nakan al'umma suke bazawa su suke zuwa suke gatsa waɗannan hadisai a janabin manzon Allah sallallahu alaihi an ɗauko su yanzu ana warwarewa ana cewa ba na annabi tun tunda shi malam kabar ya hassasa malam nasiru kabar Allah ya ji kansa da rahama ya riga ya assasa in an zo ya ajiye signal ya ajiye sign wannan hadisin ba na annabi ne ba ya ajiye signin wannan hadisi an yi ƙasa ƙasa da murya to ba na annabi ne ba shine ya bawa malam jabaru wannan aiki shi ya bar masa wannan aiki yake shi ya saka da ya kama din yake sai aikin ya yi natija gashi nan kowa ya gane yanzu ta kai ga za a zo ana karanta hadisan su kansu ba sa iya ɗabbaka abin da yake cikin hadisan sai dai sun yadda amma su karanta hadisan su fassara ko me zai faru ya faru za su ci mutuncin annabi da shi kwanan nan an yi littafi an ƙaddamar. na jala jalungu duk da duk da a kungiyar kungiyar izala ta kashe littafin ta ce ya boye ba yanzu ne lokacin fito da shi ba amma ya saki littafi a gari iyayen annabi suna huta so in aka kyale su haka za su yi ta fito da waɗannan abubuwa ba tare da an musu martani da yi ba karin cika a ah, saki zaki da surutu da yawa na yi wa wannan gida fatan alheri Allah ya taimake ku Allah ya karfafe ku Allah ya ja ku dangane da mukabalar eh, shi wannan sabon malami da sharibi so muna sa rai mu ga abin da za a samu da kiyaye insha Allah a cikin insha Allah insha Allah mun gode sosai Allah ya saka maka da alkhairi mun gode mun gode mun gode to jama'a shai eh, zai mana ta'aliki ya mana addu'a insha Allah mu har gaba bismillah shek to a takaice wannan tattauna da muka yi mun gine ta ne a kan matsayar mu ɗalibai kuma mabiya wannan bawan Allah da duk da muka yi muka ɗebewa kanmu wannan rigar Allah ya riga ya saka man a matsayin mabiyan wannan bawan Allah shine Malam Abdul Jabbari Hafizahullah. matsayarmu akan wannan tun daga farkonta har kawuwa yanzu shari'a ce da tuhuma ce wadda aka gine ta akan ƙarya aka gine ta akan san rai san rai shi ya kaifar da wannan tuhumar aka zo har aka yi wannan hukunci wanda dama gwamnatin farkon ƙaziyar shi yake da ra'ayin wannan hukunci kuma ya zartar da shi cewa sun iza shi mahauta ko kowa ya san me ake yi mahauta kisa ake yi yanka dabbobi ake yi da sauransu ta haska a farkon wannan shiri mai albarka ya isa ya nuna wa mai hankali cewa wannan al'amari siyasa ce kawai siyasa ce ta haɗu da san rai to dole ko za ka ga abin da ba a yi tunani ba don haka mu ƙaziyar mu har yanzu muna nan kan malam bai zagi manzan Allah ba ha sha wakal Allah ya tsari malam da ya zagi manzan sa tsawon shekara talatin aƙalla ya ƙarar da ita wurin hidimar annabi wurin yaɗa ƙaunar annabi wurin yaɗa da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan ƙaunar ta wadda ya gada daga gurin mahaifinsa maulana muhammad nasiruddin al-kabari al-fudawi al qadiri ya tsoci tatacciyar madarar ƙaunar manzan Allah a hantsa shi ne ya bayar da wannan natija na ƙoƙarin waɗannan hadisai da wasu malamai suke ɗauko su suna rufe bakunan mutane da su suna rufe su kuf irin kamar misalin hadisin iyayen annabi sai da ya zama najeriya an rufe bakunan malaman mu kaf kawai sai dai an faɗa su yi shu bayan da za a yi Allah ya buɗa mana wani baki da yake iya nuna mana ba maganar annabu ba ce annabu bai ji ba bai gani ba to irin waɗannan suna nan da yawa za ka fahimci al'amarin nan abu na ƙarshe da za mu rufe da shi shine adalci Allah ya umarce mu da cewa la yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kai adalci Shi ne abu na farko da Allah ya fara wajabta ma annabawa ani na aiko muku manzanci ba don komi ba wal mizana da ma'auni li yaquma nas bil qisti saboda ku yi adalci yashi na baku wannan abun aure ma'auni ku yi wa ku yi mana adalci ku yi wa wannan malami adalci ba roƙo muke yi ba tunatarwa ce muke yi adalci abu ne da zai sa ba in kai mun ka ni na amfana ba ku a dukan mu mun amfana domin shi zai haifar da ɗorewar zaman lafiya shi zai haifar da arziki da duk wasu abubuwa da muke bukata idan muna yi wa mu adalci kada ƙiyayyata ta da kai ta sa na ma ƙarya kada ƙiyayya ta ta sa da kai in tsayu kan abin da na san ƙarya nake yi ni kaina ƙarya ne nake yi in yi ƙoƙarin dole sai na tabbatar tabbata na zuciyata wanda kuma ba komai ba ne. ‘yan uwa, mu kasance mu siffantu da wannan siffa ta annabi kuma siffa ta musulunci shine adalci. Ko Ubangiji sai da ya faɗa inna Allah laisa bin zalamin lil Allah bai zalunci. To in dai Ubangiji zai iya haramta ma kansa zalunci, to ya kamata mu ma mu haramta kanmu shi ko ya haramta mana haka mu zamo mutane masu adalci mu dinga yi wa mutane adalci mu daina ɗaukar jita-jita don haka abu na ƙarshe zaki zaki Allah ya saka da alkhairi kuma kamar yadda na ji masu kira suna ta kira suna ta aziya ubangiji Allah ya ji kan ah, Allah ya haɗa shi da shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya haɗa mu da mu da su da duka mamatanmu musulmai ya haɗa mu aljanna babu wani mutum ɗaya da muke burin ya shiga wuta Allah duka ya haɗa mu a aljanna gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ƙara mana ganin girman manzan Allah Allah ya ƙara mana ganin alƙadarin annabi sallallahu a duk ka ban mu da manzan Allah Allah duk wanda ya rabu da annabi ka raba mu da shi ko da shi ya haife mu ba mu da wani Allah mu duk inda annabi yake ka ajiye mu a nan alfarmar shugaba sallallahu alaihi wa sallam abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya fi ya shafi cikin zuciyar masu saurare wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikassalam wa rahmatullahi ta'ala barkatu mun gode sosai sharif mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode to jama'a alhamdulillah alhamdulillah gobe ranar talata in Allah da muna tare da Shakman Dahir Umar Suleiman babban malamin nan na Shi'a da zai kawo mana zai ci gaba da karatun shi da yake muna kan na Shi'anci in Allah da gobe ranar Litinin talata amma ban da socio kan topic da ya kamata ya tattauna saboda topic biyu malam ya ɗauko zai ci gaba da wannan topic ne ko wacce topic ne insha Allah za ku ga sanarwa in Allah yarda assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, malam babale <laughs> babale sa'idu ina ganin kuma ɗinka ka yi hakuri ka ji Allah ya saka maka da alkhairi malam babale hmm.